ma'ana warware shubuhohi da kawar da rudani game da ma'anonin wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka danganta masa da wasu masu shubuhohi ko masu ainihin rudani suka kawo su a cikin al'umma daga jin unwanin kasa inda aka dosa abinda ya shafi kwanakin da muke ciki na fitinar wannan babban zindiki wannan babban mulhidi abdul-jabbar allah maɗaukakin sarki ya masa abin da ya dace da shi kuma ya kare mu daga sharrinsa saboda haka a anan nake cewa da malam falai tafaddal mashkuran ma'ajuran الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد a yau muna ranar lahadi

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يمكنه وهارون الباني في الجامع a mala ai baka da laifi matsalar mu haka karka ji komai haka za mu haƙura wayannan ajiyar za su haka a ah, a yau muna ranar lahadi 25 a ranar lahadi 15 ga watan zulhijja wajen allah ne albarma alif ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya kuma yau 25 daidai ga watan bakwai shekara ta biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya gama a wannan masallaci na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhu wa an sa'iri sahabatu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam domin gudanar da lafta mai muhimmanci, wadda muka yi wa warware shubaha da kawar da rudani dangane da irin abin da aka wa. hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na marasa kan gado wanda wayannan shubuhohi na ɗaya daga cikin aikin shekan wanda dama tuntuni ya yi alkawari sai ya canja wa mutane alƙibla ba za su farkin Allah ba Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratu bani isra'il wa yadda kunna lil mala'ikati sujudu li adam fa sajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani da yawm al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila yace in ne ka bar ni na zama a karshen mutuwa wanda daga mutuwa ta fi tashin alkiyama ba wani mutum da ya rage kuma to sai na shiga gaba ina juya zuriyar annabi adam yadda nake so sai ya yi ƙoƙari ya mamaye tunanin mutane sai ya mamaye ayyukansu da mu'amala, sai ya shiga harasansu ya kwanta ta yadda zai dinga sarrafa maganganun da yake kitsa mu a cikin Allah ya ce to izhab faman tabi'at qala izhab faman tabi'at minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawquta hatta kuma yake cewa an sabi ma a zuwa ta ni la aqudanna lahum siraqaka almustaqim tunda ne ka fakar da ni sai na zaune musu tafarkin kamar da yake hana su duk tafarkin da za a bu ga Allah to shekar ya yi ƙoƙari ya kada tsura a kan kar abu wannan tafarkin ka zuwa ga Allah ya zo a cikin hadisin iyas ibn shima al-mujashi Allah ya ƙara da a gare shi wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa cikin abin da ya rawaito daga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka al-hadith al-qudsi kenan yace duk wani abu da na bawa duk wata dukiya da na bayar ko kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ce ubangiji yana cewa inni khalaqtu ibadi kunafa ni na halitta bayuna akan kudura kyakkyawar halitta ta gane Allah kowa zuciyarsa a shirye take ta fahimci Allah daidai a shirye take take ta fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai a shirye take ta sami imani da musulunci وإنما أتتهم الشياطين daga ƙarshe ne shaidanu suka zo su fashtalatun sai suka dinga kaunar da su daga kan tafarki bayan yadda shaidan yake suna da yawa wanda daga ciki akwai sanya rudani da shubaha wajen hana mutane su fahimci mai Allah yake nufi ne manzon Allah sallallahu alaihi a ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani mai girma yadda shaitan yake kokari ya canza saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi amma daga ƙarshe sai shaitan ya kunyata Allah sai ya goge abin da shaitan din ya yi yunkurin sawa sai kuma ya bar ayoyinsa su zama su ne tabbatattu Allah ta wata kala ke cewa ba aiko ba wani cikin manzanni ko annabawa nabiyin wala rasulun illa idza tamanna sai yayi kokari isar da sakonsa yadda Allah ya aiko shi wannan dan ya tamanna din an shafe maqulul bihi تمنى ماذا إبلاغ الرسالة إسد الدعوة ko ya zama illa ila tamanna sai ya karanta wa mutane sabon saboda a cikin larabawa akwai waɗanda suke faɗa wa tamanni karatu har ma wasu suna ganin a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara da yake ba da sifar yahudawa ce wa minhum ummiyuna a cikin yahudawa akwai ummiyai me ummiyai la ya'lamuna alkitaba ba su san hakikanin fassarar littafin da aka saukar musu na asaura ba illa amaniya kawai sai dai sun iya karantawa wa innahum illa yazunnun in ka ji ma sun faɗa to canki faɗi ne zato ne kawai sai sai ai Allah ya ce kaza alhali su la ya'lamuna alkitab kawai dai suna karantawa ne illa amaniya mujarradul Shi ne cikin waƙar da jarir wa umar ibn abdulaziz rahimahum allah ko rahimahullahu yake cewa a cikin waƙar wata ra'iya ce da ya masa yake ya zanta lokacin da ya shiga zuwa gare shi da ni ya samu kyauta amma bai samu ba ya ce kamar na ci kazan lafi afuwan waƙar da usman ibn affan allah ya ƙara da a gare shi lokacin da ya rasu sai hassan ibn ya yi masa waka ta ta'aziyya ita wannan rabiya ɗin kenan a cikin kita tamanna kitab Allah awwala lailatin tamanna mana a kita zallahi wa akhirahu laqa himam mamar makajiri farkon daren daren daren juma'a kenan ran alhamis farkon daren ya fara karanta qur'ani ya zo daidai fasa ya a ƙarshe-ƙarshe la ba himaman makadiri sai ga shi ya gamu da mutuwa ta kaddara da Allah ya rubuta masa zai mutu ya ga kamar na bi ma'ana ɗaya shi ƙara a cita bawani to illa idza tamanna sai annabin nan yayi karantawa al'ummar sa sakon da aka aiko masa aka shi amma me yake faruwa alka shaitanu fi umniyati sai shaitan ya zo ko dai a fassarar farko shaiɗan ya je ya jefa shi don ya tada kura a kusa da inda annabin ya yi karatu sai je ya sa kimiyyar annabin ya karanta wa mutane wani abin da baya cikin saƙon shi annabi ya isar da nasa amma sai mutane su zaciwan nan na shedan din kamar irin na annabi ne kamar saboda Allah ya tsara annabawansa fa yansahu Allah ma yulki shaytan da zara haka ta faru tunda ba laifin annabi annabi ya isar da sako sai Allah ya goge abin da shedan din ya jefa min babu nasakat azillu ko nasakat ash-shamsu zillu zilla in rana ta zo inuwa ta kauce ta ce ta goge sun mayu ma yunki mullahu ayan sannan sai Allah ya bar ayoyin da ya saukar na gaske su za su zauna su tabbata amma na shaitan sai su tafi saboda na shaitan ƙarya ne na Allah da manzo ya karanta kuma gaskiya ne yasa Allah ya ce bal naqdhibu bil haqqi 'ala al batil fayadmughu fa idha huwa zahiq wala kuma alwailu mimma tasifun amma duk da haka kuma in shaidan din ya wurgo nasa na shubha sai zuciya marasa jin wa'azi sai ka ga abin da shaidan din ya kawo Allah ya gusar da shi ya kawo gaskiya an gane cewa wannan na shaidan ne amma kuma sun su sai ya zama musu jaraba sai sai na shaidan din suka fito shi yasa qaswatul qalbi tana da matsala mana munafiki yana da matsala wanda duk gaskiya ta zo maka ya ƙi karɓarta da gangan to alama ce ta cewa munafiki ne shi ko kuma mutum ne mai zuciyar zuciya ita ku shi ko munafiki ƙarshen saurata bushewar zuciya ko wanda duk aka jarrabe shi da ita ya zanto la ya ta'azzaru ma min sha'ani an yi ta'azzara bi ba zai iya karɓa abin da an san irinsa yana iya karɓa ba wannan karshen ta shine duk wani abu da ya zo na bala'i sai ya haɗa da shi saboda ya zai zama kamar mahaukaci ne a kan titi baya tsoron ya tsallaka ya kira kowace irin motsa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am walaula id ja'ahum ba'athuna kadhabu ina ma dai da a ce lokacin da bala'in ya dirka ko su tabarra'u sun koma zuwa ga Allah amma me ya faru walakin kasat qulubu sai dai zuciyarsa ta bushe to da haka ba zan tarsa zango wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'maluna shaytan kuma ya ƙara nuna musu cewa wai akan gaskiya take sai Allah ya ce ne faqti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin karshe kuma azaba sai za ta zo ta faru a kansu sai Allah ya ce sai a tumbuke tushen su waɗannan azzaliman masu fitina sannan godiya da kirari da yabo su ci gaba da tabbata ga ubangiji wanda shi ne ya halicci duniya da abin da ke cikin ta gaba daya shi yake kula da duniya da abin da ke cikin ta gaba daya shi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya ya kamata su sunkuya wa sarsunawa kuma shi suke sunkuya wa sarsunawa sun iko sun so su kuma shi kuma shaidanin nan akwai wanda ake gani akwai wanda ba a gani to galibi wanda ake iya ganin wakilai ne da suke karɓar karatunsu daga waɗanda ba a gani ta hanyar riya musu abu an gane ko wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فظنهم وما يفترون ألا يدرك حوك لا يتجعلنا لكل نبي عدوا وانا النبي لك الذي ينسى مثل مكيا وإن مكيا دارك أوكي كلمة عدوا كسك شياطين تصول به مكيا شيطان su shaidanin al'insi wal akwai na mutane da na aljini yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawl wa'ansu daga cikinsu kamar na aljani kenan suna zuwa su rada wa na mutanen kenan zukhrufal qawl magana wacce a zahiri sai da kamar tana da kyau ai kara annabi muke yi a waye baya tabbawa annabi sallallahu kariya to daga nan sai su ja inda za su ja kaga kenan zakhraful qawla sun kawata maganar amma fa gururan dan su zabarin waɗannan mutane ne su ruɗe su domin ba annabin ne a gaban na asalin ba kwatankwacin su wajen amfani da sunan annabi sallama kamar kwatankwacin mafarauci ne ko mai kamun kifi wanda yake sanya wa kifi koto a jikin fada ko a jikin taru ko a jikin abin da zai kama kifin ko a cikin tarko ga mafarauci ai ba wai dan yana so ya siyar da abin da zai kama ba a yana so ne ya roƙi abin da zai kama din dan ya taho wajen tarkon saboda ka sai ya amfani da wannan abincin ya nuna masa soyayya kamar yadda shi ma mai sanya damuwa a cikin maganganu na gaskiya na manzon Allah sallallahu ko maganganu na gaskiya wanda ubangiji ya faɗa idan ya zo ya ce kariya zai ba Allah ko kariya zai ba mutum Allah ko sallama ya faɗi haka ne asali domin ya san wanda yake so ya kama yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ga mutum ce kariya zan ba ahlul baiti da Allah da manzansa da ahlul baiti da littafin Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci da al'ummar musulmai duka suna buƙatar a matsayinka na musulmi ka tashi tsaye wajen ba su kariya to don haka sai su zo su ce maka ai su ma abin da suka zo yi kenan to amma kuma ƙarshe kira suke zuwa ga wajen jahannama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa a cikin hadisin a Hudayfa ibn al-Yaman Allah ya ƙara da a gare shi wanda yake cikin sahih Muslim يأتي وهل بعد هذا خير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابه قبضوا فيها إيه أقيت وتم تانيني كولا سبين جتن قد متاني أوبر وتن جهنم تن قد دعاة ما بتن قد سولا الدعوة والدعاء كما زال معنى تن قد yawma yud'auna ila nari jahannama da'a ko kuma ja da fusga du'atun masu fincikan mutane su din ala abwabi jahannama ai waqifuna ala abwabi jahannama saboda addu'a wa da'awa kuma tana zuwa da ma'anar ja kalla innaha laba nazza'atan lishawa ta ce ne tad'u tana tura tana tuntungo man adbara wanda a duniya ya ba da bayan sai yake sauraro a ne ya iya sauraro zancen Allah ya iya ba Allah ya iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wata wallahi ya iya bayan wa jama'a ya tara dukiya fa'a aw ya adana ba a account ko a jaka to da wannan mukaddima ta mutuna nake so gaya muku cewa ba tun yau ba tun lokacin annabawa an samu shaidanu suna yunkurin kawo cikas wajen tafiyar da addinin da Allah ya aiko annabawa ne daidai Allah ya tsar annabawa ka tsokar ba a taɓa samun wani annabi da shi ya ci a kansa ba wani annabi ko ɗaya da shaidan ya ci nasara a kansa ya gurɓata masa safonsa yana da rai babu shi sa Allah bai kuka da alƙur'ani sai inna na inna na hana nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun hakika mun muka saukar da azzikira shi alƙur'ani ala fi sadiq wal qur'ani zikir don haka alkur'ani shine zikiri din wa innahu la zikrun laka wa liqaumika to kuma shi zikirin sai annabi yayi bayanin da ake gane shi fil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس اللام لام العاقبة والسرورة وكما لتبين للناس اللام ka السببية لام السبب سبو دكي ومتعني بيان in za a kiyaye littafin zai yi kuma a kyale bayanin littafin kuma ya ka bi kenan ai ba sai an ce maka kuma ba mu kiyaye bayanin littafin ba tunda ai littafin bawa manzon Allah shi aka yi ko ko ba ka bari. shi yasa ya tabbata a cikin hadisin al-kitab ibn ma'adi sharif Allah ya kare da a gare shi cewa ala wa inni uhitu al-qur'ana wa mithlahu ma'ahu ku saurara ku ji an bani qur'ani kuma an hada mana da wani wahayi irin qur'ani tare da qur'ani shi yasa ana iya fahimtar sako ko a qur'ani ko a sunna ba wai sai an je qur'ani an caje babu bane za a taho sunna a lokaci ɗaya qur'ani da sunna sune mazari na farko wani lokacin ƙur'anin ya zo da dunkulalliyar magana suna kuma ta ƙara fasewa manzo Allah kuma ya nuna a aikata ga yadda za a yi shi yasa Allah ke da garka na lakum fi rasulillahi uswatun hasana to don ka shi ya sa yasa shedan ba zai taɓa samun nutsuwa ba inda ya samu kushubuha a cikin ƙur'ani da sunna shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka bawa waɗannan. ɓangarorin mai mahimmanci suka sa matakai masu tsauri wajen kula da karɓar abin da manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam idan yi nazarin rayuwarsu ta hadisi a hadisance za ka ga tun bayar da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna takatsantsan wajen karɓar maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa yin gaban kansu sai komai sun samu dalili to amma da haka nan za ka zo ka faɗi dalilin a ji maganar baƙuwa ga shi dai ba a kanka da ƙarya ba amma ba za a sake ba sai an ji shin akwai wani wanda ya taɓa ji bayan kai don kakkaje ka manta ko ka yi kuskure kamar da sai na ka allah ya ƙara da a gare shi ne a ƙisar muhammadu bin a kan gadar kaka kamar da sai na umar ya yi a kisar abu musa ashari sai da abu sa'id al-khudri ya zo ya yi shaida kuma su ma sai zanto wasu saboda tsoron kasi kuskure ma ba ka kai suke faɗan magana ana da sai ya daɗe ba da hadisi ba in aka matsa masa an sai kai yara mun girma mun manta don ka adami shi ta kai ma in ya kawo hadisin sai ya ce au kama kala sallallahu alaihi zubairu bin al-awwam 'ya'yanta suka taru suka ce masa baba wallahi ba ma jin daɗi sai ga wani a cikin bayyana ta ba da hadisai wani ma haka kai ma ba za ka buɗe makaranta a dinga ba da hadisai sai ce wallahi kuma ka san ba ta fi ni zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ne lam ufariku kawai tsoro da ke ji na ji manzon Allah ya ce wanda ya min ƙarya da gangan ya tafi inda zai zauna a wajen kuma shi yasa wannan hadisin man karaba alayya din sama da mutum saba'in sun rawaito tushen cikin sahabbai saboda kowa yana ɗarɗar game da abin da ya shafi canja wa manzon Allah sama ko da kalma ɗaya a ce manzon Allah ya ce sai ya duka kai kuma ka ce sai ya rusuna ai dai rusunawa da dukawa duk ɗaya ne ko ko ba haka bane to amma dai su din da su yarda a canja wa manzon Allah sun alaihi wasu ya faɗa ba ai manzon Allah ya iya magana ya san da wancan kalmar ya ajiye ta yi wani shi yasa hatta wajen ruwaya da ma'ana tsara malaman da ke da suka buɗe kofa ta bincike akan babin da sanya tiraku wajen rinjayar da maganar da ita ta fi kusa da abin da ake tsara annabi sallallahu salama ya faɗa shi yasa an samu ƙa'idoji na kimiyyar malaman hadisi za ka tabbatar da matukar gata da Allah ya wa Allah sallallahu alaihi wasallam ba su za su ka ba annabi ne zai burge ka yadda Allah ya yi wa wannan addini nasa gata ya kafa masa matakan tsaro ta yadda kafin a samu wani mara kunya la'ananne ya tsallako ya tsallako har ya zo ya taba magana a laifin salama tuni an gane shi an rafke shi shi sa da ƙura'ani da suna sun sha gata yanzu aka ce ka tsaya daga tafsir ibn jarir tsabari wanda tsabari ya rasu shekara ta ɗari uku da goma zuwa ga tafsirin muhammadu al-aminu shankidi wanda ya rasu dubu ɗaya da ɗari uku da tasa'in ko da uku ne a iya wannan zamon ka kirga tafsirai guda nawa ka sani wallahi baka san ko dubu nawa ba ko dubu ɗari nawa da yarurruka birkin da daban daban daban balle a samu wani zai zai ce duka tafsiran nan ba daidai ba ne da haka ni yanzu baro in zo yi jakar mabu jawful fara aljami'i ko aljami'u baina shakati tafasir kan sara wai wanda ya tattaro tarin tafsiran da malaman duniya suka yi muna hira da Dr. Babar Dan Umar Rijiyar Lemu Allah ya kara mai lafiya me da ya ci duniya ku ke damuna har da tafsirar da aka yi da faransanci <laughs> da aka yi da jamus tafsir su za a tattaro su shi yasa ka ko ba wuce in yi ce wai wai duk duniya sai ka ce bari yi ta mahaukaci <laughs> Ka aljami'i bayna ta tafasiri ko sukanin sara ba wanda zai iya kirge tasbirai nawa kuma Allah ya sa aka wani ya ɗauki ɓangaren balaga wani ya ɗauki ɓangaren nahau wani ya ɗauki ɓangaren tarihi wani ya ɗauki ɓangaren fikiru wani ya ɗauki ɓangaren riwaya zuntsurutunta wani ya ɗauki ɓangaren a balagan ma wani ya tafi ɓangaren tanasus bainal adra bainal suwa bainal ayi bainal suwa wani ya tafi karkata ɓangaren asbabun nuzul wani ya tafi ɓangaren taujihu ma yuhimu al-ittirab wa tashabuh Gashinan nan iri da wanda ban wani ya karkata bangaren abdul ayi wani ya karkata bangaren dafa shubuhat Allah ya yi wa littafin gata to kamar haka ma Allah ya yi wa sunnar gata yasa aka dinga wallafa wallafa daga waɗanda za su tattaro ta su taro muku ita sai gata nan sai wani kuma ya ce to bari mu tsince ta mu ware sahabban mu jera su kowa mu zubo hadisansa a ƙasa kamar misali wani ya ce bari mu ɗau hadisan fiƙihu iya hadisan kawai kamar sunan wani sai bari mu hada da fatawoyi da kuma maganganun tabi'ai da sauransu don mu cike shari'ar ta cika hajja bayanin ta tawa al-musannafat da al-muwatta'at wasu kuma su tafi bari mu ware wanda ya inganta kawai kamar asiha wani kuma ce a bari mu dau wani bangare bari mu dau shari'ar gaba ɗaya mu jazzira ta kamar al-jawami a bari mu dau mas'ala mu tattar wani hadisi da yazo karkashin ta shi ma dai aljawami din wani ya ce a to shikenan ai an yi tsani tsani tsani bari mu dauki hadisan da mutum ɗaya ne ya rawaito su wani ya ce bari mu dau hadisan da tarin jama'a ne suka rawaito su wani ya ce a to kuma bari mu dauki hadisan da kowa in zai rawaito sai ya ce kaza kamar al-musalsalat kenan wani a, bari mu dauki hadisan da a isnadin su akwai matsala ko a matanin su akwai matsala wani sai kai ƙarshe ma dai aka zo kuma aka dinga bin littattafan ana musu sharhi a iya sharhin ma kawai aka gaya maka kowa da kan yanzu ka ɗauka yihul bukari kawai hatta shi kansa bukarin da ya rasu 256 Allah ya tsarka da rahama waɗanda suka yi ruwaya daga wajensa da waɗanda suka yi daga wajen waɗanda suka yi daga wajensa kamar irin su tilmisi ina karkace muku su gaba ɗaya ne da 'ya'yan da jikokin irin su tilmisi su farabuni su abu zarril harari su karima su kushmihani da sauransu wa'annan marawaita wa'anda suka ɗauko dafan buhari ne saboda shekara da shekaru buhari yana karantar da littafin yana ƙara ganin ya kamata wannan a ya gano ruwayan nan ga wacce ta fi ta bar a gyara wannan a saka wannan watakila wannan sanda ya zo makarantar ba a gyara wancan ba watakila sanda aka yi bayani wannan baya nan duk sun rawaito aka samu wanda shi kuma a wajen sharhin sahihul bukharin yana kula da duka waɗannan lafuzan kamar imam al Ga shi a baya baya zo amma sai Allah ya hore masa ya ma ku ibnu hajar itina'i da riwayat na alfazul bukhari din a cikin irshadus sari aka samu kirmani a cikin alkawakibul darari shi kuma zunzurutun kwarewa ta iya zance na manzon Allah sallama yake ɗaukowa yana haɗa shi da irin maganganun larabawa don ya gwada maka in baka fahimta ba ma dama larabawa sun san da tsari da za a zo ko yanzu mawaƙi kawar mawaƙi astaghfirullah magana a nan sallallahu salama ta fi gaban ka ta da kowa yanzu mawaki ya kan zo ya faɗi magana zuwa a ta rikici a rasa ma me yake nufi yanzu alhaji mamman shata ya mutu amma da aka ɗau waƙarsa ta garban Buki. in ka duba saɓanin da aka yi a kan kalmar da ya ambata ya zo bayan mangariba ana ta jiɗi ko ana jiɗi kalmar jiɗi ɗin ka ji wannan sun ce a huntu abin da take nufi kaza ai shi ɗan musawa ne ya kamata a je musawan a jin in sun ce jiɗi ne take nufi wasu sun ce a abincin da ake saukewa ne bayan almuru wasu kuma su ce a ana nufin jira wasu su ce ana nufin magana fatan mutumin da ya rayu a wannan karnin kuma da hausa Allah ya ji a profesa bunga ba don ya mutu ba profesa ali bunga littafi ne, in baka san gari ba saurari daka ya haɗa waƙoƙin gambo mai waƙa farayi wanda muke cewa gambo ya yi sharhi ya sauji har yanzu wasu manazartan sukan ɗau wata gabas su ce a wannan abin ba haka gambo yake nufi ba kaza yake nufi wasu su ja da shi wata shi ne ya fi su akan gaskiya tunda shi ɗan garin ne ɗan yankin ne hausa irin ta yankin su ce kuma fannin fanninsa ne wasu kuma wanda suke ganin shi malamin farfesan al'ada ne su kuma sun fi karkata ɓangaren adabi su ce a'a kaza su kafa hujja da kaza to hausa ma wannan da in ka haɗa ta da maganar manzo alfa ba a bakin komai kake ba aka yi mata wannan hidimar ballantana maganar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam to karmani ko kirmani ala khilafin fi zabt ismini. shi kuma ya zo ya karkata bangaren abin da ya shafi fashin baƙi ta fuskar balaga da iya zuba zance saboda ba a taɓa samun wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana so ya saita tunaninka ne dan kakka je ka shiga daji saboda yare ko naka ne za a iya faɗan abin da ba za ka gane ba kuma sai an yi wai gagaragwar ko ɓadda ba mu ba magana kawai wannan za a iya faɗa ka kasa gane to wai me ake so da shi to su da suka kani kawon zancen kuma Allah ya sa suka damu da sunna sai suka iya cewa to abu kaza da manzon Allah ya ce ba ma ka gano ba sai a nan da manzon Allah ya ce kaza kaza yake nufi ai dama saboda balarabe yana yin kaza yana yin kaza wanda in kana buƙatar balaga sai ka tafi alkawaki darari wani kuma yana gwada ƙwanjinsa wajen a akan matsala ta fiƙihu hadisin ne dai amma in ana magana fikihu saboda shi ya darasi fiƙihun a mazhabarsa kuma da hadisan su ne ayoyi da hadisai su ne jarin mai fiƙihu don haka da zara hadisin ya zo dama tuntun ya san matsalar da ƙa'idojinta kawai sai ba ka hadisin sai ya dora maka matsalar ya karkatar da kai zuwa ga ga abin da hadisin yake nufi irin a dinar al'aini a cikin udatul tsari Allah ya san su da rahama akwai kuma shakundun wanda zai maka lugar zai maka hadin ruwayar zai maka dirayar zai maka waye irin su fatahul bari irin na su na ibn hajar al-asqalani ayawa akan diga-digai akan tafarkin magabata da tabbatar da ma'anar hadisin a bisa tsarin da sahabbai suka fahimta tare da mantawa da dukkan wani raba-raba da matsaloli da aka samu dangane da abin da shafin masail na aqida sai ka koma a fatawul bari na Ibn rajab al amma duk da haka kuma qad yujadu fil nahr ma la yujadu fil bahr sai ka iya samun wani abun na balaga a wajen Ibn rajab inda da baka same shi a wajen karmani ba sai ka samu wani abu na riwaya a wajen aini da baka same shi a wajen kastallani ba sai ka samu wani abu na fiqhu a wajen khattabi da baka same shi a wajen wani ba wannan misali kaɗan kenan sannan duk da haka kuma akwai hadisin da baya buƙatar ƙwarewarka a wani ilimi abin da yake buƙata shine gogewarka a lugha da sanin harshen ta fuskar sanin kalmomi yanzu ko a irin kafofin yada labarai musamman rediyo ai ana yin wa'yansu shirye-shirye da misali shirin da marigayi habibu babar allah ya gafarta masa yake gaba sau aiki da lura sai ka ji an faɗi wata kalma Ka ga an karaɗe gashi nan dai phone in program ne amma a rasa wanda zai iya zuwa ya yi bayanin mai kalmar take nufi sai an nemo wasu mazauna ƙauye wanda su kuma Allah ya yi musu baiwa ta sanin kalmomin sai sai aika za a ake nufi saboda akwai kalmar da hausa ce amma a nan zan iya kalubalantar ku gaba ɗaya banda iyayen dattawa wataƙila duk wanda yake shekara hamsin zuwa ƙasa ba lallai ya zama ya san ba ila saboda an daɗe ba a amfani da ita ko kuma dama yawanci ta fi tasiri a wata ƙasa a wani yanki a cikin ƙasar hausa kuma yau da gobe yau da gobe yau da gobe ta sa su kansu 'yan yankin sun karɓi hausar da ita ta fi yaɗuwa ba wai don ita ta fi asali ba kalma ɗaya ba yanzu an ce salkawa me me ake nufi da salkawa salkawa baba baba ya san salkawa salkawa su ke. talkawa masu ɗinka silki amma wannan algafarta malam muhammad ishtihadi ne kai ko kuma ka taɓa ji ne ya wato ita lura ba a yi masa ishtihadi ai ta zo a cikin wakar wakar gambo mai wakar ɓarayi ko ya ce in ka ga guza ya ɗauki ɗan gabi har ba ka kabe ya kai ga kai ne wallahi guza bai kai guza ba ya ce in ka ga guza ya ɗauki ɗan gebe ne ne salkawa na katsa kai ne ta zuwa ya salkawa a gani la'alla sai ka koma mutanen da suka fi kusa da wannan yankin sai ka ce don allah a wannan yankin an ce salkawa mai ake nufi wataƙila sai ka samu wani wanda yake ba ma babba bane ba malami bane amma saboda yaran a garin su ne sai ce masa za a ce nufi to wannan fa gamba ne ba shi fi kowa iya hausa ba ina ga annabi sama da ya fi kowa iya larabci Naka magana su sai ka nemi taimakon waɗanda suka fi kowa iya larabci shi kuma sanin kalma ba wai ilimi ne kaɗai yake ba da shi ba akwai rayuwa a wurin ni na tashi na je har argungu na ce tunda magana ce ta su ake magana kuma ga inda ake su din a argungu ne salkawa dole na tambaya sai ce min makanta ki ake nufi na ce to ashe haka yake nufi nan talkawa na katsa kai masunta ke nan muku anan in ka faɗa sai ka dole sai ka yi mana ƙarin bayani ba magana ce ta karin harshe ba magana ce ta asalin yare yanzu kana son waƙar na rambaɗa ko ɗan ana ce ko ka fi zurmi ka ta ɗan ƙwairo ma akwai abin da sai an maka sharhi da bayani saboda hausa su ta yi cancan gwanda-gwanda shata tun da yana ya dimanci zama a kano fiye da wa'ancan mawaka kuma sa'an nan tsakanin hausar katsina da kano bambancin da ke tsakanin ƙasar katsina gaba ɗayanta da kano bai kai bambancin da ke tsakanin yankin sabbata batun daga kafa har zuwa abin da ya kai yawur da sauran wannan a asalin hautan mu kenan ai muna fahimtar wannan ko yanzu akwai ko waka yanzu akwai yaron da in ka zo ka ce masa naji ala mai waka yana cewa gwara ne bara da bilayi bara a kufai kawai maimaita yake amma bai gane me ake gara ne bara da bilayi ne bilayi bai sani wasu shekaru da dama lokacin na almajirti a jami'a a madina na dawo zan tafi daura garin rogo sai na hau motar haya sai na ji an saka wannan wakar mai motar haya farkon da na fara jin mai motar haya ya saka kaga motar haya ba za ka ce a kashe ba ba za ka ce ba sai na tambaya to a kusa da ni akwai wani makaho yana zaune shi ma ya hau motar mun zauna mu biyu ni da shi a kusa ana faɗan gwara bara da bulayi bara a kufai sai na jiya girgi ta kai sai ƙarai da gaske sai na ce ba baba mai bulayi sai ya gaya ba to kaga a maganar mu kenan muna da buƙatar taimakon yanzu shi makamar la'alla bai yi karatun da na yi na muhammadiya da na zamani ba amma dole in sallama masa ya san abin da mu sani to kaga kenan ashe akwai maganar da sai ka nemi taimakon ƙwararru a yaran ko da bu tara ilimin da ka tara ba wani aboki na yi waka sai na ji yana cewa sassaban shanun kare ba su huda tsingire ba su cin akushin fure na ce to na rantse maka da Allah wannan abin da ka faɗa kamar kai min ci ne ban san me kake nufi ba na dai san shanu na san sassabe amma ban gane ake nufi yace saboda baka yi noma ba shi yasa ko ba haka bane sai mun sharhi da bayani sai na fahimci me yake nufi kaga wannan ya nuna jarin da yake da shi na asalin hausa din amma ba lalle ne hatta a hausa ya fi ni ilimin hausa ba la'alla zan fi shi karin magana zan fi shi sanin tarihin hausawa zan fi shi kaza amma dai akwai fannin da dole ka sallama masa ko ba haka bane wanda kuma zai ji ni zai gaskata ni to Allah sai ya taimaki sunnar manzo Allah sama da wayanda su kawai abin da suke yi kalmomin da manzon Allah ya faɗa duk wata kalma da take buƙatar a fasa ta sai su fasa yanzu wani balarabe ne zai taso ya ce saboda uwar shi balarabe ya uban shi balarabe ne haka nan wannan dalilin zai iya sawa ya fassara maka hadisin ummu zar kalma ɗaya zaka kawo masa zai ce bai gane me ake nufi ba zauji al-ashannaq in amsik utallaq wa in amsik uallaq sai ce to al'ashan na kai ban gane ka ba to sai ka nemi gwarazan masanan asalin kalmomin larabci akwai kalmar da a inda ake fadatta a inda ake fadatta a nan aka santa amma kuma wai dan bata zo nan ba ba wai ya tashe ta daga zama larabci ba shi sa za ga su alfa'id fi gharib hadith na su shari shi sa za ka ga kamar irin su an-nihaya fi gharib hadith wal athar na ibn al-asir Allah ya tsantsa da rahama sa za ga gharib hadis na Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam da sauransu to akwai usulubin da in aka faɗe shi shi kuma sai ka ji shi bambara amma kai ne ya zame maka bambara kai in ka je wani wajen sai kaga kuma wannan salon haka ake faɗarsa a cikin ma larabawan ba wai sai ka tsallako ajamawa ba ko mu yanzu akwai kalmar da a wani yankin ba tsatse da iskanci ba za ka ga wani mutum ya yi amfani da ita ba amma aka tsallaka wani ɓangaren kalma ce lafiya lauta a faɗin ta cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a yare ɗaya ma fa kenan ba wai a bambancin yare da yare ba yanzu kamar ba ne akwai kalmar da ce yake cikin sauki ba tare da yana jin wata wahala ba amma in ka zo za ka fassara ta ko a karatu ne sai ka yi ƙoƙari ka yi kwaikwayo da kunya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama wajen saya lafazi ta yadda za a iya fahimtarsa ba tare da ka bar ƙura ba misali kalmar asadiyu ai an san asadiyu sa da da da ya balarabe baya jin nauyin faɗa askari shi za ka iya jin ta a hadisi ka iya jin asadiyu ka iya jin ta ko ita ko wata kalma da take nufin ta hatta qur'ani ma ubangiji yana faɗan matan aljanna inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba in dai ka fassara kawa'iba yadda take to sai dai ka ari ɗabi'ar balarabe ka zama balarabe so da shi a wajen balarabe ambaton irin wannan yanayin daidai ne amma a ɗabi'ar bahaushe in za ka fassara ta sai ka aro daidan balarabe ka fassara ta a daidan bahaushe ba za ka zo ka ce ah, mu ba matsala ba kunya a karatu wani na aisha mata ce rahimallahu misal amsal ba haka take nufi ba cewa wai kunya bata hana su fahimtar addini ba ba wata ranakun ana sakin baki bane a yi tambaya ko a yi wani abu an gane misali alhaib kaga ai sayan zance ne na abin da yake fita a jikin mata duk wata wata amma mu in ka hassara shi da hausa ka dauko larabcin da hausa ma ka faɗa inda mahaifiyarka a wurin sai ta kicin kicin ba za ta sake ta kalle ka ba saboda ai ba haka ake cewa sai ka ɗan yi ƙoƙari ka faɗi wata kalma da za a iya ganewa to har irin wannan ma an samu waɗanda suke taujihin irin waɗannan a cikin maganganun manzo Allah magana kaza haka dama take su kawo masa misalai ma dama ana cewa kaza ana cewa kaza ko wataƙila su gaya maka cewa yanayin ne ya sa aka faɗi haka kuma ko dama annabi shi ya fi kowa iya magana shi ya fi kowa ladabi kuma dama in ma ba a faɗi haka ba shi ne ba a gane ba balarabar ƙauye ya zo ya ce da manzara sama ya rasu da a aljanna akwai dabino shi kawai abin da ya dace shi kenan kai mutu ya zama ba dabino manzala ce ƙwarai akwai dabino ya yake so manzala ya ce to hal na hara abuka jazuran yanzu za ka fassara hal na hara abuka jazuran da ka taka ta gargajiya da za ka yi fassara kalma da kalma ai dole sai ka tsaya ka gano a larabci wannan lafazin daidai ne yadda aka faɗa wa wannan ba ƙauyen amma ba faɗa mai haka ba zai gane yadda ya kamata amma da aka gaya masa ka mu yanzu za ka kalli mutum ka ce ya zai maka tambaya ka ce ba zan faɗa ta ka ce na zage ka ce jatuminka ya yi kaza eh inda da ƙauye ya zo su suna yin haka ba matsala haka ce ma magana su kuma dama da ƙauyen ya zo da ya yanka raƙumin ya ba gyatu maka tumbin da aka zazzage ta yi guga da shi eh ta yi to yadda girman wannan gugan yake an an ɗebo ruwa haka da haka aljanna yake to wanda ya ce rayuwa a birni yana buƙatar a kwatanta masa ya haka ya aka aka kawo abin a irin wannan yanayin, don ya samu nutsuwa ya gane akwai kuma siyaki da lafazin da shi ba ma zai fahimtu a wajen kowane mutum ba sai wanda imaninsa ya cika wajen sallama al'amura zuwa ubangiji saboda abin yana da alaka da gaibi shi kuma gaibi ba a yi wata takalanta hatta ƙur'ani Allah ya faɗa huwa an zala alaikar kitaba minhu hu'ayatun muhukamatun akwai ayoyin da suke a fili suke ana iya gane to alhamdulillah sai Allah sai hunna ummul kitab su ne ma suka fi yawa domin su ne ma asalin littafi yasa ayoyin sallah a fili suke ayoyin azumi ne ayoyin tauhidi wa ukhara akwai wasu ayoyin mutashabihat suna dan wato fahimtar su ko hanyar gane su mutashabihat wato akwai ɗan rikici a wajen hanyar ba a ne suke da rikici ba Allah ya ce waɗanda suke a cikin zuciyarsu akwai karkata to su ne tsaye ta juna mata sha ba hannun su hanyar da take ita ce za ta rudar da mutanen ita suke bi iftiga alfitinata dan kawai a tashi fitina a tada tarzoma kar a zauna lafiya to haka a sunna ma a yaki waftiga a ta'awili wai kuma dole sai an fafata a ta tawili ana ta kokarin nemo fassara ana murguda ma'ana amma arrasikhuna fil ilmi malamai ya suke cewa yaquluna amanna bihi mu kuma mun yarda da qur'ani nan kullum min indi rabbina da wacce ma'anar ta ta fito a fili da wacce muka ta kokari mu kwatanta ta da abin da ya kamata mu kwatanta mu gane ba mu gane ba duk mun yarda daga Allah suke kuma Allah ba zai faɗa abin da ba daidai ba to haka hadisi amma shi yasa sai malamai suka kawo suka wallafa littattafai na ƙoƙarin fassara wato abin da zai iya baka iskali da matsala mushkilul asar hadisan da zaka kasa gano su irin su sharhu mushkil al-asar da sharhu ma'an al-asar na imam abu ja'far al-tahawi to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da yawa to zai iya faɗan magana sallallahu alaihi in ya fadi magana kuma wutar ma sai ya ƙara faɗar wata magana kowace manzon Allah ya faɗe ta a bisa tsarinta kuma haka take to wanda bai riski hikimar da ta sa aka faɗi waccan da waccan ba sai ya rikice sai ga kamar a an faɗa kuma an warware sai sarari ka da wannan irin wannan ɗin shi ake kira mukhtalaful hadis hadithin da yake asili kamar sun saba wa juna amma ba saba wa juna bane cikin sauki sai a hada maka har ibnu khuzaimah ma yake cewa wanda duk yake zaton a cikin maganganun annabi zama da suka inganta akwai cin karo to ya kawo maganganun ne in hada masa su in gyara masa to yanzu ba a rage uzuri ga wani mutum ya ce shi kuma yanzu zai fito da hanyarsa ta fahimtar nafsi ya kyala ma'ana kuma sannan Allah ya sa aka kawo ka'idoji masu tsanani wajen jinjina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata magana da za a karɓe ta sai an bi da ita ta wannan ma'aunan da suke lan wala inda ƙura a ta ko da zarra ne sai an fito da shi in akwai saɓani akan kan shin wannan kura cewa ko ba kura ba sai an yi bayani so abin da ya rage maka shine ka sallama wa abin da Allah ya ƙaddara aka samar na ilimin in ba kuma dama asali kana cikin wanda shi ɗan yi wahayi ba sai shaidan ya gwada maka cewa duka waɗannan mutanen su yi daidai ba kai kaɗan ne wannan abin da na gaya muku dukkan su muƙaddima ce ne muku akan irin abin da yake faruwa a yau na dira akan ma'anonin hadisan da Allah sallallahu alaihi wanda yin hakan asali kafirai ne suke yi wanda ba su musulunta ba tun lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam da ma akwai munafikai da su ma sai su kirkir wani abun ma sai kuma su danganta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi ai an yi Abdullahi Sabir ko lokacin sai na Umar sai ya zo dinga tara mutane sai ce jama'a abu kaza Allah ya ce kaza ko manzo Allah ya ce kaza sai kamar an gane sai ce to kuma ya za a ce yanzu abu kaza sai sa wasu a cikin shakka sai na Umar da ya ji labari sai sa aka kamo shi aka yi masa aski yace ya sunan ka yace na Abdullahi As-Sadiq sai yace wa ana Abdullahi Umar yasa aka zaro masa zabori irin ta dabino zarbar dabino ya dinga tsula masa sai da kansa ya jike da jini da ya ji sai da ya ji jiki sai ce ya amiral rumi wallahi kan qad zahaba zai kuntu jini in dai tarbiya kake so ka mutu abin da nake ji a ta ya bushe a taimaka a kyale na ya dinga tsula mabu ce a ah, za ka tara mutane ka sa musu mudani shi fa ba ƙarya yake wa manzan Allah sallallahu a'a yana ɗauko abin da sai malami ne zai iya ganewa ba murbuɗa ma'ana yake kawo zagi a ciki ba ba tsawon awoyi yake ɗauka ya yi awa ɗaya biyu uku kwana ɗaya biyu uku ya tattara ruwa ya fitar da mummunan ma'ana ba shi ba haka yake ba shi dai kawai sai yake nuna mutane shi ya kowa fahimta watakila da sunan dai ɗan rikirkitarwa har sai na umar ya masa wannan hukunci abdullahi bin saba da ya tashi ya fara sa mutane shi ba jama'a da annabi isa da manzo Allah sama ya fi dan Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam kuma haka ne ko to annabi Isa zai dawo ko ba zai dawo ba zai dawo to manzon Allah fa Allah ba sai mana zai dawo ko sai karkata da tare mutane to ya za ku ce ba zai dawo bayan ya fa annabi Isa Isa ya dawo kuma manzon Allah ya ki dawowa sai kawo wani unnecessary comparison wato wani abin da kwata-kwata ba bai kamata ya zo saha ba to duk wanda yake da ɗan nisan tunani da nisan ilimi da kuma wanda shekan ya ci galaba a kansa sai kuma ya kawo aya ce gashi Allah ya ce innal ladhi farada alayka la radduka ila ma'ad hakika Allah da ya saukar maka da qur'ani ya lazumta maka bin zai dawo da kai inda ka bari maka kenan fa amma shi sai mai da maka ta zama duniya to sabai suka ta akan su sai ya gudu ya bar Madina sai koma Kufa ya fara ya daunan farfagandan nan ma aka ta akan sai ya gudu sai ya koma Misra to nan ne ya je ya fara tsantsashe dufa'a ta farko ta shi'a ta sanya a aƙidar raja'a to nan su suka fara lokacin mazala su sallama yahudawa sun su rufta sahabbai saboda su da munafukai sun san me suke ne in sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna so su zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ra'ina a kula da mu a lura da mu da Allah a la'akari da mu muna so a saurare mu min al-mura'at larabci ne daidai to amma asali kalmar ra'i ili amin na din mu babu a'a wato maqulun bihi ra'ina lura da mu da Allah saurare mu amma akwai wata kalma a can nesa da take ake cewa ar-ru'una ar-ru'una shine wauta da haka an ce kuma ra'ina a gefe guda tana nufin wawan cikinmu wanda haka haka a cikinmu to su tahabbai sai suka ɗauke ta da wata ma'ana ta ce mai kyau ra'ina su kuma wayannan in sun zo sai su gaya manzon Allah haka amma su zagin suke nufi sai Allah ce ya yi na mun la qulu ra'ina gaba ɗaya ba a kyala wannan wa qulun zurna wasma saboda addini ma baya buƙatar shubuha kwata-kwata kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum waddu law tudhinu fayudhinu wa waddu law takfurun waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a suka fara zuwa da wannan tsarin arna to da suka fahimci ba za su samu karɓuwa a wajen musulmai ba da sai suka dinga turo 'yan tirani su shigo wasu su nuna sun musulunta wasu kuma kawai su nuna bincike ne na ilimi daga nan kuma sun suka ɗau salam ɗaukar musulman bayan mulkin mallaka da kai su turai da sunan bunƙasa bincike akan tarihi bunƙasa bincike a kan kimiyya bunƙasa bincike a kan al'adu to a nan ne sai a kawo abin da kira methodology shine manhaji tsari na bincike so tun a wajen koyarwa sai a yi mutum barbarar tunani cewa babu wata magana da ba za a iya ƙalubalantar ta ba ko da mai sama ne ya faɗe ta dama shi ne yadda da mai sama ba <laughs> to ana na hankali a hankali a hankali sai ya to na farko da za su fara dawowa an fara sa musu shakka da shubuhar cewa akwai wasu abubuwa da an daɗe ma da fahimtarsa ashe ba daidai su ba wasu wasa kamar ana farawa da abin da ya shafi harkar larabci kai dan Allah wannan sai imrul qaisin ma da ake faɗa an taraka bin shadda duk ma ba a yi su ba su da wutan duk ba sun zo sun inkari wannan ba ana ji kaman wasa to sai ka ga mutumin da ya tafi yayi karatu amma ya dawo ba shi da wani allon rantsuwa da aya a wajen koyi a karatu sai wani kasurgumin kafiri da ya rubuce rubuce ya soke musulunci ana nan sai a ɗauko musu tsari na siyasa political science sai a ɗauko element of government sai a ɗauko theory na su dokain emin dokain irin su galileo galili irin su uh, wane da wane da wane sai a yi ta musu akai a yi ta musu akai a ɗauko maka wani babban mutum wanda a cikin arna a arnanci ma waliyin arna ne shi kansa audu ya fi shaifar manya-manya sai kuma a ɗauko wani abu ya yaga shi ya kasa-kasa da shi ta sai a zaya maka shi ma na musulmi in an ɗauko haka ya kamata a nan ibn jarir ga abin da ya ce a ce ibn jarir sun motsi ba mu yarda da shi ba ai magana ce ta hankali hum rijalun wa nahnu rijal to ana nan a hankali hankali a hankali sai aka shigo da tsarin arna cikin musulmai da sunan methodology hanyar bincike to kuma duk lokacin da wani ya tashi ya ɗebo wani tarkace da bola irin ta arna to in ya taba sahabbai dama shi a suna nan suna dako sai su dauka sai su ma su canja shi su tsora shi a tanda su su kara gasa shi sai su tallato shi abin nema ya samu dama haka ya kamata to nan ne fa aka fara samun tsararru a cikin addini waɗanda suke wa sunna karan tsaye irin su mamu aburayya irin su jamalin banna irin su mahmud sharafi irin su abdul majid sharafi irin su muhammad khalafalla irin su muhammad arkon irin su a hassan turabi da yawa daga cikin makalas dinsa irin su muhammad sha'arur irin su nawal as-sa'dawi irin su hudar sha'arawi irin su wannan rifa'at as-sahabawi irin su tsaha hussein din a hankali a hankali a hankali ga manya-manyan iyayen gidansu irin su goldis har ignat goldis har wanda suka kace-kace da su anas ibn malik wani ya ɗauko tsarin siyasa ta banu umayya ya fara tun daga kan sai na usman ya kace-kace da shi ya halatta wa mutane zagin sai na usman wani ya ɗauko mu'awiya ya zazzagi mu'awiya tsitsi ne masa albarka ya shiga ya dinga ɗauko ruwayoyi na ƙarya da aka saƙa so na tuni malamai sun gama zazzage su sun nuna maka ga hawaye ɗalinsu ya dinga lambasa mutane a hankali a hankali har sai wannan makaranta ta cika da littattafai ba mu zile in yana so ya soki tafiyar addini da abin da yake kira hankalinsa gurɓatacce sai je can dama nan ne kamfani duk mai kanti can yake zuwa ya tsaro rafizin in yana so ya zaɓi sahabbai idan ƙwararre ne wajen sanin irin wannan tarihin sai koma irin wannan littattafan a hankali kuma wani ma ana samu yana yi yana ƙara wa girma labiraran tana ƙara girma a hankali a hankali har abin ya zo ya faɗo nan garinmu wanda faɗo faɗowarsa garinmu ya samu asali ne asali daga yin abin da zai bakanta wa ahalin sunna rasu ta hanyar zagin ibn taimiyya. to su waye suka zaki ibnu taymiya dole sai an koma ta hasan saqaf wanda su ma sun tasirantu da irin wa'ancan rubuce-rubucen su farhan al-maliki wanda kuma ibnu taymiya ya yi rikici da mutane da yawa ya yi rikici da falasifa masu da'awar hankali wanda a yanzu muke da 'yan boko a ƙida wanda su ne ya yi rikici da munafukai ya yi rikici da ƙonannin 'yan shi'a ya yi rikici da arna gidi ya yi rikici da waɗanda suka yi da'awar musulunci kuma ƙarya suke kamar 'yan Qatar, mutanen mogul da suka yi da'awar musulunci ya yi maganganu daban-daban to sai zanto waɗanda suka zage yin taymiya suna da yawa duk wanda ibn taimiyya ya rabci kakanninsa to in zo sai ya zage ibn taimiyya da sai je ya zai yi ya zagi ibn taymiya dan ya bakanta wa ahli sunna ni da kunne na ji mutum yana cewa to saboda ma rabi ya ce faltamut bi ghaizika ya abdul jabbar ibn taymiya shaykhul islam wal muslimin ragama an fika wa ulufil hasidin yace jama'a kun ji abin da yace wai sai ce hatta abuka nasir kabara waye ya tabbatar da ibn taymiya malami ne sai ce kun ji ya ce har ubanka wani sai ce ni na san ubansa da in na zaga zai ji ba daɗi to daga tafiya zagin nan ne sai bai dawo ba to garin ya ɗauko magana wani da wani sai game da waɗanda suke yin amfani da raddin da ibnu taymiya yi wa ibnu mutahhar sai suke cewa ai ibnu taymiya ya zagi na fatima ibnu taymiya ya zagi hasan da husaini ibnu taymiya ya ya yabi yazid ibn to wanda ma Allah na tuba aka samu abin da za a faɗa na ƙarya da ha a zancen Allah da ya fi ƙarfin tunanin jin mai tunani ballantana kuma miskini ibn taymiya wanda da kansa ma ya faɗa أنا ila rabbil bariyati ana أنا fi majmu'i halati da kansa ya faɗa a cikin ta'iyyarsa game da ibn يكا ya ka a cikin sauƙi za ka iya samun hatta kuskure ma a cikin magana ibn taymiya ba wai ma abin da za a magana shubha ba to da ya shiga nan sai ya gamu da kistoshin karbala da irin yadda aka laffaka riwayoyi sai ya ɗauko su da sunan zagin ibn taymiya yana karanta mutane to sai ɗan shi'an na nan da muke da su sai suka ga a ah, to dama ba su da irin wa'annan majalisan da inda suka je ƙyamar su ake yi kamar karnuka to amma ga nan in suka sabi da wa'anda suke sauraron wajen nan ai ma a iya cewa da ɗaya ne a hankali a hankali yau da gobe wuri yana cika yana cika ana yi masa ihu ana tunzura shi bai san da yawa daga cikin yan kadiriyar da suke wurin ba su suke tunzura shi ba kafin ma su gane shi suna ganewa in faddu min hauli sai ka ji wannan ya fara a ah, wanda ya koma kabara wanda ya koma karatun kaza ba a hankali suna zarewa suna zarewa suna zarewa sai zanto waɗanda suka rage cikin waɗanda ya tau da su da ƙadiriya zai wahala a bisa hasashe zai wahala su wuce kaso goma bisa ɗari sun yi da yawa kake ishirin bisa ɗari ni kullum ina hasashe ina kula to yau da gobe daga taɓa yazidu ana nan aka koma kan su mu'awiyah ibn abi sufyan ana nan ana nan ana nan aka koma kan zungurar su talha da zubairu ana nan ma aka ɗauko ƙabiyar kulluhun udulin aka ce ƙarya ce aka dinga bin littattafan waɗanda suke irin waɗancan tafan da na gaya muku waɗanda suke ƙaryata maganganun manzan Allah kuma suke tada shubuha ya shiga ya shiga daga nan sai ya shiga wani lungun sai a wurga shi can daga can sai a aike shi can daga can sai a aike shi can a hankali a hankali a hankali sai kuma ya shiga cikin mutuncin bayan Allah yau da gobe kuma sai yake ganin cewa ya yi girman da yanzu ba ma wanda ya kai shi ya zama al'alimul allama to daga nan kuma ana nan ana nan sai ya zanto ma ba ma nan kaɗai zai taɓa ba kowa ma zai iya taɓa shi ya ci mutuncinsa ana cewa kowaye kowaye to ana kuma sai ya shiga wai zai yi wa addini jihara wai saboda ai ya ji arna suna nan suna kama hadisai suna cewa wannan hadisan abin kunya ne a musulunci an ce kaza wai to tunda sun ce abin kunya ne ya kamata to mu ce baya cikin musulunci wai ka'ida ka kenan saboda arna sun ce babu to ya kamata a ce babu to ai ka rage kuma akwai wanda kuma suka ce da akwai ai halatta da misal arna sun ce lahi maulula kaga ana nan ana tafi tun da abin da arna suka ce zaka fi nan gaba za ka ce kai ma haka arna sun ce inna laha salihu salasa arna sun ce kaza arna sun ce kaza yanzu abin da arna yake ne zai zama mai iyar din mu sai mu kyala duwa san ka'idodin da na gaya muku to sai zo da Hausa yana ɗauko maganganu na ƙarya waɗanda suke zinyata muni ana jingina su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in ka ji su hankalin ka zai tashi kuma ga littattafan da iyaye da kakanni ana karantar da su gashi can an yi sharhin su an musu wannan hididdimu da na bayani ya rabe ai a cikin waɗannan littattafan duk anan wannan gubar take a cika baki a ce matsala za da na tauna ta tarika jikin an an gama gaba ta sai kuma a zaɓa su yanzu shi nan. ka faɗi wa inda maganganu sun tayin mana da hankali layin ana duba ana duba a ce to jama'a gashi ana fara karantowa minti goma ta cika in an koma karo na biyu ka ce to jama'a yi mun akuwa kan amsa wannan tambayar ai za ka yi wajen minti saba'in sai ka yi bayani in ya so in aka tashi shi alƙalin zaman ko jagoran zaman sai ce to jama'a duba da an yi tambayoyi tara amma har yanzu muna kan tambaya ta ɗaya kuma ana kan Allahu alaihi wa ala alihi wa sallam insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu mai da hankali wajen kawo ma'anar ta gaskiya kuma za mu dogara ga Allah ne sannan mu yi amfani da maganganu na littattafan malaman da a irin littattafansu ne muka koyi sallah da azumi da zakka da hajji da mu'amala sharhin da suka yi wa hadisan ne ya nuna mana wannan tafarki ba ba ruwanmu da littattafan waɗanda dama in ka karanta su za ka koyo zagi wanda in ka dubin ce na ma ya ce kaza dan wanda ya yadda da littafin mu kafa masa hujja ne mu bashi bashi daga kudin aljihu an fahimta ko to yanzu na samu awa daya haka ne na yi muku wannan doguwar shimfiɗa to na so ɗauki hadisi ɗaya shine hadisin da ake bin ma'anarsa ake murguta ta na zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan ummu sulaim ko kuma zuwansa gidan ummu haram wanda zuwa take ce ummu sulaim wata ce ummu haram kuma manzo Allah kuma daga sai ya je gidan can kuma da ya je gidan nata me yayi kuma wai shin daga gaske ne irin munanan ma'anonin da ake cewa haka hadisi yake nufi daga ni haka abun yake nufi ko kuma ya abun yake ba sai mun faɗi munan ma'ana domin yanzu kowa ya ji munanan ma'anonin nan ba ma buƙatar sake nana ta kawai yanzu abin da muke so mu ji ya abun yake da matsalar shi ne sai ka ga mutum da sassai sai ka ji ya zo ya taimaka ba ala gaba ka ga shi makila yana da karatu alaga ta malam to ya abin yake ne su ah, misali ruwaya to wai daga sani akwai ta a cikin buhari manzala sama ya shiga gidan un musulun har ya yi bacci a gidan da rana to ita ai mata aure ce to ya abin yake ne to sai a gaya mai yadda abin yake to yanzu karfe tara ta yi kuma na ga an gaji zai yiwu mu bar wannan a matsayin shimfiɗa mu ɗauki hadisi ɗaya mu ba da misalin yadda za a warware shi ko kuma mu bari sai wani lokaci a'a da shugabannin mu nake yi shi ku yi haƙuri mu ji abin da shugabannin da su Allah ya gasa ba ne ra'ayi a ƙara ko da bai kai tsohon wannan to da izinin su a hadisin da za mu ɗauka Shi ne hadisin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam gidan ummu sulaim da kuma ummu haram Allah ya kare yadda a gare su Imam Bukhari a cikin sayuwar bukari hadisi na 2789 da imam musulun a cikin hadisi na 1912 duka sun rawaito da isnadi zuwa ga anas dan malik allah ya ƙara da a gare shi cewa ya ji manzo Allah salama yana cewa ko kuma mai ruwayar yake cewa ya ji anas dan malik yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya yadkhulu ala ummi haram annabi sallama ya kasance yana shiga gidan ummu haram binti milhan sunan babanta kenan milhan fatut'imuhu sai ta bashi abinci ya ci wa kanat ummu haramin tahta ubadata ibn sami kuma dama ummu haram matar ubadata dan sami ce fadakhala alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amatu wata ran sai kuma ya shiga wurin ta sai ta bashi abinci wa ja'alat tafli ra'sahu kuma sai ta dinga bincika masa kansa kamar yadda mace take kama gashin yar uwarta mace tana duba mata farfata tufli ra'sahu faja'alat tufli ra'sahu sai sai sai zama tana bincika kansa fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga nan mazalatul sallama sai bacci thumma stayqaza sai maza Allah ya tashi wa huwa haku. sai a ga maza Allah yana dariya qalat sai ta ce fa qultu wa ma yudhikuka ya rasulullah menene yasa ka dariya ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafarki ne nasu min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah wannan mafarki ne fassara ce ta ɗora mutum kan hanya don ya gane me za a ce a gaba ya ce an bujiro min da waɗansu mutane ne aka nuna mun a mafarki ke nan da daga basti ya tashi sallallahu alaihi wasallam kun farkin annabawa gaskiya ne kamar da ke cikin sayo misali aka nuna mun a cikin al'umma ta suke ba a cikin al'umma wani annabi ba kenan ma'anar kenan amma waɗannan mutanen mayaƙa ne suna yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah yarkabuna sabadal bahari ko sabada hadal bahari wato suna hawa kan wannan teku mulukan alal asirrati sai aka nuna musu ga sunan kamar sarakuna kowa yana kan karagarsa ko gadansa na sarauta mayaka ne amma gashi sun zama sarakuna au mislal muluki ko kuma dai mai ruwa ya ce yana nufin yadda ka san sarakuna alal asirrati shi ishaq mai ruwayar ne ya shakka qalat ita ummu haram ta ce fa qultu ya rasulullah ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ud'u Allah an yaj'alani minhu a roƙa mun Allah ya sa ina cikin ni ma in zama cikin su domin ran alkiyama a tashe ni ina sarauniya amma daga cikin shar'in sai ta zama mayaƙiya a duniya kuma sai ta zama cikin waɗanda za su hau wannan tekun da manzo Allah ya nuna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce an tiri min al-awwalina kamar manzo Allah ya nuna ma ai ba ma ba ma tawaga ɗaya ba ce to tawaga farko kina cikin su shi ke na mai waya ce ba da labarin abin da ya rayu ya faru bayan manzo Allah ma tuni ya yi wa fatin ita ma lokacin mutuwar ta yayi kafin ta mutun sai sai faraki batul bahara in zamanin muawiya sai ku gashi lokacin muawiya yana khalifa yana amirul mu'minina mayaka sun tafi su je su yaƙi sai zama tana cikin listin wanda aka tafi da su kuma inda za su tafi aka yi sa'a sai an bi ta ruwa fasuri'at an dabbatiha to ta tana kan dabbar ta sai ta faɗo shi na kharajat min al-bahr bayan an fita daga ruwan fa sai ta mutu a ruwayar muslim daga anas dan malik kana nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baita um muslim ya rawaito a hadisi na 2331 yake cewa daga anas dan malik kana nabi sallallahu alaihi wasallam bai baita ummi sulaim annabi sallama ya kasance yana shiga gidan ummu sulaim fa yanamu ala firashiha har ma sai ya kwanta akan gadon ummu sulaim walaysat fihi idan ummu sulaim din ba ta ɗakin fihi din sai zanto ko dai ha'un din tana komawa zuwa ga ɗakin ko gidan ko da ku ba ambaci ɗaki ko gida ƙararraba wanda balarabe yana iya yin haka كما عند حاكم الطائي سوى سواق السماوية إن المال لغاد ورائكم ويبقى من المال الأحاديث والذكر أتيك الشيك سوى لعمرك ما يغني الثراء على الفتى إذا حشر جت يوما أي إذا حشر جت النفس يوما وذاق بها الصدر لكن لم يسبق ذكر النفس في في القصيدة لكنها أعاد الضمير عليها تقول إذا لم تكن فيه وليست فيه In ba ta kan shimfiɗa tunda alfirash namiji ne a wajen balarabe in ba ta kan shimfiɗa sai mazan Allah ya kwanta tunda ba kowa a wajen faja'a za ta yaumi wata mazan Allah sama sai ya zo kamar yadda ya saba fanama ala ha sai manzon Allah ya bacci akan shimfiɗar ta fa'atat sai ta zo ko kuma fa'utiyat faƙila la hadar nabi sama sai aka je inda take ba kila ba ta gidan sai aka ce baka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan na mafi bai ciki ya zo gidanki yana ɗakin ki ma har yayi bacci ala firashiki akan gadanki ko shimfiɗarki faja'at wa qad arika sai gashi ta dawo ta ji manzon Allah yana gida sai ta shigo ta tarar manzon Allah ma yayi bacci har gumi ya fito masa sallallahu alaihi wa sallam watanka arqu gumun nasa har ya taru yadda kasar ruwa to kai ka ce irin ruwa da yake fitowa daga nan daga nan ya taru a wuri guda kamar wani dan gulbi rugumin ya taru alaƙi ake adimin ya ɗan cika wato wani ɗan kwarmin wata fata da take kan shimfiɗar alal firash kamar wata ɗan fata ta yaka ta ɗan yi rami to gumin yana ta gangarwa sai ya samu wuri sai ya taru ya cika wurin sallallahu alaihi wa sallam fa fatahat atidataha sai ta buɗe wani ɗan kurtadinta fa ja'alat tunashshifu zalika al'ara wato sai ta ɗan dinga matsu wannan gumin tana matsu wannan gumin fa ta'asiru ta saka wannan ɗan katifar sai ta sa sai katifar ta ɗan ɗanɗano gumin kamar wannan sosan ko wani abu sai ta zo sai ta dinga matse shi a jikin kwalaba tunashifu zalika al'arak fa ta'tirahu fi qawaririha a cikin wata ƴar kwalabarta ta faji annabi sallallahu sai wasallam Allah ya ji alamar ana ɗan motsi a kusa da shi yana ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta faji a sai manzo Allah ya farka sai ya farka sai ce ma na ya ummu sulaimi ne na kina yi ne haka ummu sulaimi qalat ya rasu huli narju biya ni na wannan gumin ne muke san mu dinga yi wa yaran mu amfani da shi don su samu albarkar gumin ma sai maza Allah a san da albarka karkin sami to kafin mu tafi zuwa ga maganganun malamai don girman Allah a matsayina na wanda bai tara karatu da yawa ba in ana maganar malamai a matsayina na wanda yake rayuwa a cikin gari a cikin birnin kano ba wanda ma ya yi gwagwarmaya a cikin ƙauye ya iya hausa yadda ya kamata ba a matsayina na wanda ba hausa na karanta a karatuna ba ballantana a ce zan yi amfani da wata gogewa da ƙwarewa ta fassara a cikin bayanin na akwai wanda ya ji wata damuwa a zuciyarsa a cikin iya ta taƙaitacciyar fasar nan da na yi ai ya ta a ce daga ran kawai a ce sun maura ta kuri a tashi a tafi to amma kamar yadda bahaushe ya ce maƙinka ko ruwa ka faɗa sai ce ne ya ce ka tada mana ƙura kuma wataƙila in ka tuɗe shi zai ce bari ya gaya maka yadda aka yi ka tada ƙura to kakka yi mamaki wani isa to wannan hadisi ya fito fili amma ya aka yi a canja ma'anarsa sai a ce to kun ga shi anas dan malik na ɗaya ya rawaito manzon Allah ya shiga gidan mata aure ka ji gaban kaya faɗi na biyu ya ma je ya kwanta mata akan shimfiɗarta na uku ma gidan wulaƙanci wai tana cire masa farfata kun ga an ce da annabi kaza ke ne wal iyadu billahi kabura kalimatan takhruju min afwah na uku ko na hudu gashi wannan an ce tana matsar guminsa ba yanda za a yi a matsu gumi ya sai an taba jikin mutum wayannan fajin maganganun babu su fa a cikin hadisi kowace ɗayan ka ba a nutse za ka ga babu ɗaya a irin yadda ake faɗa da haka da za ka koma cikin duka tafsiran da malamai masana hadisi suka yi da wa'anda masana lura suka yi da wa'anda masana komai suka yi wa'anda suka yi wa hadisa a nan hidima duk ba za ka samu wa'annan maganganun ba a ina za ka samu wa'annan maganganun a littattafan arna da suke zagin musulunci to shi kenan sai mu tsallake wa'annan mu koma littattafan arna daban arna ne ya faɗa sai mu ce to ai bai mamai da biki ba a akwai raguwa abubuwan da ma ya kamata ya faɗa bai faɗa ba tunda ma ya tsaya a iya nan shikenan mu bashi da dama shi mutu yake so ya shiga to gwada maka cewa hadisan suna in har zai yi amfani da hankali da adalci to dole ya sallama wa al'ummar musulunci da ta karɓi bukari da musulun a matsayin littattafan da suka fi kowane littafi bayan littafin Allah inganci wannan ku koma ku ji tarihin yadda Bukhari ya wallafa sahih da irin matakan da yake bi wanda an samu mutane masu kyakkyawar zuciya irin su dara kudini wanda suke ganin cewa akwai wani abu da ya saba wa ijtihadin su sai su saƙulu sai Bukhari ya kamata ko Muslim ya kamata ya ce kaza kuma bai ce ba bayan sun tafi sai a ɗau magana su sai a ce Allah sarki kaga ya manta wai yace bi to ai da abu kaza ga abu kaza shi shi zai hana ai kaza an gane ko kamar misali mutumin da za shi Kano ne daga garin Kabo ai kaga titi zai dauka ya dau hanyar ribin Gado ko ba haka bane daga ribin Gado ya tafi har ya isa zuwa Kano to amma kawai sai ka ji labarin mutumin da za shi kano cikin gari daga kabo sai ka ga an ce an gan shi a zarewa ta ƙasar robo an gan shi a beli an gan shi a zarewa an gan shi a makarci an gan shi a tashar yari an gan shi a kwanar gora an gan shi a gadar tamburawa an gan shi ya shigo ta tamburawa ta cikin kumbotso an gan shi ya kewaye har ya biyo ta shekara ko kuma ta gaida daga nan an gan shi a sabon titi an gan shi ya karkata ya yi sharaɗa an gan shi a ƙofar ɗan agunda an gan shi a ƙofar gidan sarkin kano an gan shi a mandawari an gan shi a ɗan dawo sannan aka gan shi a sarƙudu kawai wani sai zo ya bayani ya ce kaji don Allah don hauka da komai da komai sai bayan ya gama bayani sai a duba wata shekara ne wani rana ne sai a ga a'a ai a ranar ashe ana gyaran titi an toshe hanyar rimin gada an hana kowa yi don haka a ranar ma duk wani wanda yake nan yankin ma bai je kano ba shi kuma yana da wata larura a kano da bai kamata ya kwana bai je ba da ya bari sai ranar da aka buɗe hanya da ya wannan shataletulon wanne ya kamata ya yi <laughs> ka gani sai ka shiga abu sai ce wannan malamin amma wannan zaka zage shi sai ka ce Allah sarki ba Allah shi ya yi amfani da hanyar da ya kamata a yi amfani da ita ne amma bai gano ya kamata ai yayi tunanin mai hankali bai kamata ya haka ba amma ya aka yi haka to irin yadda aka dinga cin gyaran zara kuɗin kenan sai ya ta karkare ya gama cewa Buhari da Muslim sun ce kaza sai a ce kai Allah sarki zara kudini to ya manta da kaza da kaza sai kaga kai kanka almajiri in ka karanta sai ka gane ka ce a ah, gaskiya dara fasini wannan magana ta sa a cikin ilzamat wata tabbo a cikin ilzamat ba gaskiya ba shine da gaskiya ba buhari da gaskiya an gane an fahimta to don haka ba za mu taɓa magana itinari ba amma akwai magana mai kyau da nake so mu gane malamin mu shek suleiman dr suleiman bin salih as-sunayyan yana da littafi da ya wallafa sunansa a wa'in fahimtar sunna kawa'idu fahimtar sunna qa'idoji na fahimtar sunna wanda professor ne shi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo ka'idoji na ilimi guda talatin da guda talatin da shida da cikin ƙa'idojin a ƙa'ida ta hudu a cikin shafi na 62 yace ka'ida ta hudu shine jam'u riwayatil hadisi mimma yu'inu ala fahmi ma'anahu idan kana so ka fahimci ma'anar hadisi to akwai bukatar ka tankata gaba hanyoyin da hadisin ya zo sai ka tattaro ruwayoyin gaba ɗaya to da ya tashi fashin bakin wannan ka'ida a shafi na 62 bari ku ji abin da ya ce don ku gane yadda al'amarin yake sai yake cewa faƙabala nazari fi ma'anar hadisi kafin ka fara nazari akan ma'anar hadisi mazan Allah sallama yan bari jam'ur bayani ya kamata ka tsaya ka rufe littafin ka fara ɗaukar ruwayoyin ka tattare su gaba ɗaya ka tsame waɗanda ba su inganta ba ka ajiye su a gefe guda ba wai ka wurgar da su ba tukuna kamar yadda wani kisa ka sa su a bola a'a ka fara tattare su ka aza waɗanda ba su inganta ba masu ɗan raunin raunin ka jero waɗanda suka inganta wataƙila kana ganin wani abu da baka gane shi ba sai wata ruwa ya zo da abin da zai gyara maka ita a hankali a hankali sai ka tattare su gaba ɗaya sai ka gama anar ta fito maka kamar asuba to amma ba ka da ƙarfi na ilimi da juriya da lokaci da tanadin littattafai da jari na yare da guzurin imanin da zai iya baka damar ka tarkace hanyoyin ruwayoyin gaba ɗaya sai ka tsara ruwaya ɗaya biyu uku ruwaya goma ko ɗariƙa goma a cikin ɗariƙar da take ta kai ɗariƙa ɗari sannan kuma ka ce da iya wannan kaɗai za ka ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi ko ka ce za ka ci gyaran wa sahabbai ko ka ce za ka ci gyaran wa suka rawaito a cikin kaga ka faɗi cin ana malam yake cewa fakan min hadisi ba su ɗaya ba ana iya samun hadisi ya tamilu zahiruhu akthar min ma'ana sai kaga in aka fassara shi a haka zai iya ɗaukar sama da ma'ana ɗaya فعند جمع رواياته ya ta يتبين ta'ayyunu ahadi hadhihi ma'ani sai ka tattara hanyoyin hadisi sai ka gane wayannan ma'anonin wancan tai can wancan to wannan ita ake nufi ba wancan ba ولذلك اعتناش الراق الحديثي shesa malaman da suka yi sharhi da tattafan hadisi suka ba da muhimmanci da kulawa da riwayatul hadisi inda sharhi lahu sai kaga hadisi za a yi maka sharhi amma a ce a wata ruwayar a ruwayar wani an ce kaza a ruwayar wani an ce kaza wa kazalika fa'ala kathirun min man sannafa ahadith al-ahkam haka ma malaman da suka wallafa littattafai suka wallafa littattafai na hadisan da suke dauke da hukunce hukunce bil idafati ila ziyadatin fil ahkami tatadammanha baqiyatur ruwaya sai kawo misali ya kawo magana ibn da ƙiƙil Allah ya tsamsa rama a cikin ihkamul ahkam yace al hadithu idza ijtama'at turuquhu hadisi in ka tattara hanyoyin hadisin gaba daya fassara ba'daha ba'da cikin sauki sai kaga wata ruwaya ta fassara maka wata ba wai in ka tattaro hanyoyin su kuma karshe za ka fitar da mummunan ma'ana sai dai baka iya tattara ma'ana ko ka tattara wani bangaren ka kyala wani bangaren ya kama gana ibn hajar allah ya kansa da rama a cikin fatihul bari juz'i na shida shafi na ɗari biyar da arba'in da takwas ya ce innal muta'ayyina alaman ya takallamu alal ahadisi abinda da ya fi zama wajibi ga wanda zai magana akan hadisai an ya jima'a tsuruqaha ya yi haƙuri ya tattaro hanyoyin hadisan ثم يجمع alfazar المتون sannan ya bibiyi lafuzan matanin idan sahhat as in hanyoyin sun inganta wa yashrahuha ala annahu hadithun wahid sai ya tsaya ya sharhanci hadisin a matsayin hadisi ɗaya. fa innal hadisa aula ma fusira bil hadisi domin ba abin da ya cancanta a fassara hadisi da shi irin hadisi dan uwanta. sai malam gaba da kawo misalai da ba su ne za mu kawo a gaban mu to ana yanzu bari mu shiga wajen tun kuɗi shubuhar amma a taƙaice don aƙalla a nuna wa kuciya baka abu na farko babu da matsala akan asalin isnadin hadisin domin yana cikin sahihul bukhari shi kuma hadisin littafin sahihul bukhari talaqatul ummatu bil qabul to shi ba ta farko ana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan ummu haram ko ya shiga gidan ko kuma tunai sai su so kun gani yanzu nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga gidan matan aure wacce ba muharramarta ba muharramarta ba to tambaya anan shin ummu haram da ummu sulaim matan aure ne tambaya ta farko ne tambaya ta biyu kuma ummu haram da ummu sulaim shin ba muharraman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane to amsar na cikin matsala ɗaya shine mu koma tarihin ummu haram da ummu sulaim to tambaya idan kana neman tarihin mutum ina za ka koma ka samu tarihin to ba a taɓa samun al'ummar da Allah ya mata gata ba irin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani sahabin manzo Allah sama da ya rayu wanda ba mu tarihi ko ba a waje ɗaya ba littattafan da suka wallafa tarihin sahabbai suna da yawa wasu musamman aka ware su saboda tarihin sahabban kuma ko ka ƙi Allah in ka bi tsarin da suka hanyoyin da suka shimfiɗa wajen tattara tarihin sahabban dole ka yadda domin akwai ka'idodi da aka sa na ɗaya dai ba za ka shiga littafin ba sai ka zama sahabi to me yake zamar da kai sahabi suka ce na ɗaya ka shahara a duniya da makiya da ya duk yadda kai sahabi ne akwai wanda zai ce maka sai na abubakar ba sahabin annabi ne? ko kafiri ya san sai na abubakar Allah ne akwai wanda zai ce maka abu hurairah ba sahabin annabi ne? ko kafiri sai ya ce maka abu hurairah sahabin manzon Allah in da a wannan zamanin da muka ji wani ya ɗauko magana arna ba mu taɓa jin an ce anas dan malik ba sahabin manzo Allah sallallahu Don shi anas ya shiga cikin sahabbai da sikirinin na farko shine an yastafiza wa shahira, inda al wal amma cewa kai sahabi haka ba a buƙatar wata hujja saboda in har sai an gaya maka dalilin cewa yanzu rana ce ko yanzu dare ne to ba abin da mutum zai gane sai an gaya mai dalili walaysa yakru fil azhan shay'un idha ihtaja an-nahar ila dalil wannan abu na farko kenan ko kuma a samu wani sahabi wanda ya tabbata cewa sahabi ne ya ba da labarinka a ji a cikin labarin ga ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare a annabi da ni da wani to wani ma ya zama sahabi ko ba haka bane akwai shakka a wannan ko kuma ya zama karawaito magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma a bincika a gane cewa tabbat zai yi karayi da manzon Allah sallallahu alaihi sallama to irin wa'annan ne in mutum ya ce ƙala rasulullah sallama in ka koma tarjama sa sai kaga sai an ka maka dalilai da suke nuna cewa sahabi ne wani sahabi ne wani sahabi ne wani sahabi ne yanzu akwai wanda yake shakka cewa shekau ba dan boko haram bane ba wanda yake shakka wanda duk gaji yana shakka to ba dan kamar ma baya rayuwa a duniyar nan amma akwai mutumin da aka kawo maka shi aka ce maka dan boko haram ne ana buƙatar a kawo maka dalilai da suka tabbatar da haka an fahimci an fahimci zancen ko to tare da haka malaman da suka ware littattafai suke bayanin sahabbai bayan sun saka waɗanda an tabbatar da sahabbai ne to kuma sai su zo su kawo maka sahabban da mutum yana da suna sama da ɗaya za ka ji shi a wani waje da wani suna za ka ji shi a wani waje da wani suna don kakka zaci mutum biyu ne sai a tabbatar maka da dalili na ilimi na hankali sai a tafi kuma a kawo maka wa'anda sun yi kama da sahabbai amma ba sahabbai ne kama wa'anda sun rayu manzon Allah yana da rai amma ba su samu damar ganin sa ba sai bayan ya bar duniya ko ba su samu damar yin imani ba sai bayan ya bar duniya sai a kawo maka wa'anda an haife su lokacin Annabi sallallahu amma suna 'yan jarirai ko suna ƙanana ba su zo inda annabi yake ba ko kuma ko sun zo ba su karar da shi ba sannan ma sai a kawo waɗanda ana sabani. an ya sabai ne kuma sabai ne a kawo maka dalilai da maganganu naka ba abin da ya bata a musulunci za ka ummu haram tun da aka faɗe ta aka faɗi cewa ga annabi a gidanta to ko kasan tana cikin sahabbai ko sai ka koma tafan akwai al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar akwai al-istiab fi ma'rifat ashab na ibn Abdulbar. bar akwai mu'jam sahaba na abu nu'aym akwai akwai akwai da yawa akwai kuma wanda sun yi littattafai suka fara da sabai irin su ibn sa'ad a cikin tabaqat irin su khalifa khayyab a cikin tabaqat nasa irin su zahabi a cikin siyar alamin nubala akwai wanda suka suka suka yi tarihi da labaran marawaita hadisai na wasu littattafan wanda haddasa habbai sun rawaito kai hatta hadisan da mutum ya rawaito ma ba a kyale wanda an ce yana da hadisai kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta inda hadisan suka shishiga ba a littafin da suka a ce akwai kaza a cikin littafi kaza kaza a cikin littafi kaza to yanzu in muna so mu yi adalci sai mu koma littattafan ɗannan malaman domin mu ji wace ce ummu sulaim wace ce ummu haram ko ba haka bane a nan ne za mu samu yanzu mutumin da ya buɗe kantin sai da 'yan kunnaye a cikin garin kawo in zai saro 'yan kunnaye zai tafi gidan mai ne a nan ake sai da 'yan kunnaye ko kuma zai tafi kantin kwari ne eto eh in ma ya je kantin kwari zai sai dai akwai wani dilan 'yan kunnaye a wajen ba zai shiga shagon mai shardodi ba ya ce a nan zai sai 'yan kunnaye wataƙila ka ji shi a sabon gari za ka ce eto eh ana sai da 'yan kunnaye a wajen to mu wanda zai ba mu tarjama su ya ce su ne ko ba su ba ne, tafi littattafan da suke bayanin sahabbai to yanzu ka koma cikin al'isaba fi tamyiz sahaba in ka koma cikin al-istiab fi ma'rifat al-ashab in ka koma al-riyad al in ka koma usdul ghaba fi ma'rifat al-sahaba na ibn al-adil in ka koma littattafai masu tarin yawa zaka tarar da an ce maka ummu haram babu sakani akan cewa sunanta ummu haram bintu milhan sunan baban ta kenan milhan ibn khalid sunan kakanta kenan ibn zaid wanda ya yi kakanta kenan ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار الأنصارية النجار خزرجية النجارية الأنصارية تقول متونية المدينة الخزرجية تقول القبيلة الخزرجية النجارية تقول القبيلة بنو النجار تكاد سونا أم حرام Allah ya ƙara da a gare ta to wa take um sulaim ita kuma ita kuma sunanta um sulaim bintu milhan ita wata um haram bintu wa milhan ita wannan um sulaim bintu milhan ya nuna babansa da yake rakuwa su ɗaya ba amma kan mai nisa sai zuwa ya kakanta shi milhan din ibn khalid ita ma kaga bintu um haram bintu milhan ibn khalid hatta shi kansa milhan ɗin an ce milhan ɗin laƙabinsa ne sunansa malik ibn haram ibn jundub har izuwa najjar ashe wannan ya nuna da ummu sulai da ummu haram ya da ɗan ko shi yasa wanda zai ce maka hadisin wata ran a ce maka ummu haram wata ran a ce maka ummu milhan bai yi jimirin tattara hanyoyin hadisin ba ko ba haka bane ta yiwu a gida ɗaya suke zaune in ya shiga wata ran yana ya je ɗakin wata in ya shiga wata ran ya je ɗakin wata sai zan to ai mutum ɗaya ne yayin ya sai wani ya zata cewa shi ne daban-daban duk wannan yana iya faruwa to ita ummu ummu haram Allah ya ƙara yadda a gare ta ta fito ne daga ƙabilar banu najjar su kuma banin najjar tarihi ya tabbatar da cewa dangin mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam amina bintu wahab yan asalin banin najjar shi yasa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo madina a wajen su ya sauka ya fara da sun tukuna har ma ga ruwa ya ingantacciya yara 'yan ƙanana mata suka fito suka ce a nuna musu annabi sanda madina ta cika tana lale da manzon Allah da aka nuna musu shi ya zo gifta wajen su yaji suna hannu jawarin min balin najja ya habbaza muhammadan muhammadun min ja yace kuma yanzu kuna so na suka ce yace wallahi ni ma ina son manzon Allah ya so dan dai kawai kar ya gwasale wasu daga cikin mutanen Madina ne da kowa yana so ya karbi bakuncin annabi sassa amma a cikin zuciyarsa ya so barin najjar ne za su karfe shi tunda mahaifinsa ma da ya rasu a nan ya rasu ya zo zai tafi sha rashin lafiya tare shi a nan ya rasu a hannun to ita ko ita mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama danginta ta fuskar mahaifiya suna tikewa zuwa ga barin najjar to ibn abdulbar a cikin al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab yace cewa innaha arba'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an samu a labarai na tarihi cewa ko dai ita ta taba shayar da annabi sallallahu da tsohuwa ce ko kuma 'yar uwarta ta shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ita ma tana da shekaru wataƙila wannan maganar in aka bibi salsalar ta aga ko ta yi ko ba ta yi ba ta akwai hanyar da ake bibiyar salsala sai ce au wasu malaman kuma sun ce a'a su ɗin in aka bi salsala da tsatso na jini akwai wata 'yar uwarsu ta jini ciki ɗaya wata take uba ɗaya da ta taɓa shayar da ko manzon Allah kuma ko mahaifinsa don haka in har wacce ta shayar da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haramta ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ta zama mahaifiyarsa ta shayarwa to ɗan da ya haifa ma wannan ta zama kakarsa ta shayarwa ba zai aure ta ko ba haka ba ne da yatta su ma ba za mahaifin ma za su ba zai aure su ba ko saboda sun zama rafa kowace ta zama rafan niyarsa rafaninsa ce ta shayarwa ko kuma shi ma maza sama hukunci zai sako kan to a haka har ya faɗo kan ummu sulaim ko ummu arab kuma wacce ta zama gwaggwanka ta shayarwa ko ya gwargwar ko ta zama mahaifiyarka ta shayarwa a musulunci muharama ka ce ko ba muharama ka ba za ka iya shiga gidanta ka ci abinci ko ba za ka iya shiga gidanta ka ci abinci ba ku kawo min aya a cikin suratul nur ubangiji wata Ala ya ce ne walaita alaykum junahun an ta'kulu min buyutikum أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشهر ka gani an takulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'manikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum to ko mazala ta salama ce yasbutu min al min al rada'ati ma yasbutu min al wilada wannan abin da ya shafi aure kenan min ba ga aure kuma abin da ya shafi ka shiga ka ci abinci ka biya bukata ka fito to jama'a yanzu in har akwai wannan sofanan magana sai ka ji an ce annabi ya shiga gidan wata sai ka bincika watan nan sai ka ji ma a cikin maganganu ma an ce a cikin maganganu ma an ce ma tana da alaƙar maharamiya da annabi sallama wa ya fi cancanta ka kyautata wa zato yasa aka bata cikin sunan da bulmaja da sanadin sahih daga na aliyu Allah ya ƙara da a gare shi sai idan na na ba ku hadisi game da manzon Allah sallallahu to ku yi zaton abin da shi ne ya fi zama fi san barka abin da ya fi zama shari'a abin da ya fi zama daidai kaga in ba zuciyar mutum yana cikin fi qulubihim zai ba kaga fa bi'una ma ba hakiri ibtiga al minhu ibtiga al fitna وابتغاء تأويله أما الراسخون في العلم فاستعاذنا به كل من عند ربنا كما هكذا جماعة to yanzu dan Allah wanda ya ce annabi ya shiga gidan matar da ba ta tasa ba ya kyautata wa annabi sallama da su kuma ya mu'amalanci magana annabi sallama mu'amalar da ya kamata musulmi ya mu'amalance ta to bisa ga kaddarawa ma Ƙaddara, bisa ga kaddarawa ka ce ba ma a san labarin cewa ‘yar uwan manzan Allah ce ta zama haramarsa ba ƙaddara sai Allah ya saukar da hukunci ya ce muga yadda za ni, sai suka gama zalatu sallama shi kuma ya yi sama da haka za mu jira dole sai ya zo a cikin ƙwar'ani ƙararra sannan mai yadda cewa na a annabi ce ko kuma a ba za mu jira ba da sai mu zo mu ce a mu mu yadda ba za Allah matansa goma sha ɗaya tunda matan nan ta aka yi masana wa tulasa wa ruba fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahida amma tarihi ya inganta da riwayat mutawatira cewa manzo Allah sallallahu ya hada sama da mata hudu a lokaci ɗaya ko kai tsaye ba baka bukatar ka ji dalili kawai sai ka ce to shi Allah ya halatta masa wannan an kuma kana so ka matsa zaka iya ɗaukowa daga cikin umumin aya قد أهلنا لك أزواجك التي هاجرن معك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين كورا كي كاسم مزالة صعبة تبعيك تمنكري حاشاه صلى الله عليه وسلم to kaga da wannan ka kawar da shubha ta farko akan manzala ya shiga gidan wata mata aure tun kafin a haifi uwar baduku babba da zaka take da zakarta ko ba haka bane tun kan iyayen masu da shi nan a haifi su Allah ya sa malamai suka yi wannan bayani ibn hajar cin ya shi rasu shekara 1852 takwas da hamsin da biyu tun kafin a haifi uwan mai sabulu da take da farinta kaga sun makaro kenan to kaga yanzu maganar duk wanda ya ce maka wai da ce manzon Allah ya shiga gidan matan auren da ba mai ka ce kai wacce aka rawaito in un musulai ce to ya tabbata a tarihi cewa gwangwarsa ce ko ya gwalgwarsa ce ta shayarwa kuma kai ma za ka iya shiga gidan ya gwalba ka ta shayarwa in kai ya halatta ka shiga to annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar sai ya halatta a gare shi wannan ita ce shubha ta farko ibn al-jawzi Allah ya ƙara yadda Allah ya ji kansa da rahama yace kanat ummu sulaimin ukhta aminati aminata binti wahabin ummi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ita ummu sulaim din ita ce yar uwar amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi amma yar uwa ta shayarwa a tarihi in aka bi salsala za a ga wacce ta shayar da ummu sulaim kuma ta shayar da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim a wurinsa ya gwalgwal ce ta shayarwa da kuma ibn jawzi din da su ake tambaya dama an irin wani abin ya taso na ɗaya ke na biyu bayan ummu tulab da ummu haram ba a rawaito manzo Allah yana shiga gidan wata mace a Madina kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul Buhari. daga an dan malik din dai Allah ya kara yadda a gari shi ke cewa manzo Allah kuma lam yakun yadkhulu baitan bil madina manzo Allah kuma ba wani gidan masu musamman ta aure da yake shiga a madina ghaira baiti ummi sulaim in ba gidan ummu sulaim ba illa ala azwajihi in ka ya shiga wani gida to sai dai gidan matanta sallallahu alaihi wasallam dai gidan da ba sai aure ba Allah kai tsaye ba zai shiga ba sai dai inda miji su shiga tare a gaice shi cin abinci ko a gaice shi ya sallah kamar yadda ikiban ne gaice shi sai aka tambaye aka tambaye shi aka ce an da sai sai wasu ran aka taba tambaye manzo Allah ya rasulullah mun kana yawan shiga gidan ummu sulaim sai ce inni arhamuhuma tausayin su nake ji ita da wake nan ita ummu haram wannan in kana da kyakkyawan zuciya za ka iya jin tun da ba a rawaito maka an ce ita wannan a unguwa ta ce wannan a unguwa ta ce ba za ka ce a ah, to da alama gidansu ɗaya ke na. in kowa gidansu daban to inni kuma kowace ina tausayin ta da cikin su ɗaya me yasa mun Allah kake tausayin su sai ce qutila akuhuma ko kutila, inni arhamuha afwan tausayin ta nake ji qutila akuha mai dan uwanta haram an kashe shi tare da ni a kuhu da ke to dan uwan sun shaku da shi yayi imani da manzo Allah sama yana cikin wanda suka ce mutum manzo Allah sama aka kashe shi wayannan matan ba su da wani namiji da zai tsaya ya rarrashe su kuma ma ga dangantaka sai sun salama ya kan wani lokaci don ya shiga su ganshi ko wannan da ita ya ka sai zuciyarka ta ta yi ta kai ba ka da wata damuwa to ya zo a cikin musnadin imami ahmad daga anas bin malik Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallati baiti ummi sulaim ya taɓa zuwa gidan ummu sulaim ya yi sallah fi baiti ummi sulaim ya yi sallah a gidan ummu sulaim wa ummu sulaim wa ummu haram khalfana ni da maza Allah muna gaba da ummu Musulun da ummu haram suna bayan wannan ma zai ƙara taimaka musu su ƙara fahimtar wataƙila gidansu ɗaya sai maza Allah sallallahu alaihi sallama ya yi sallah ya shiga gaba su kuma suna bayan wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad to shi ɗan uwan nasu haram ibn bilhan an kashe shi a lokacin yakin uhud ya shahada saboda raka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda irin tausayin da yake ji naku sai yake shiga gidan ba don komai ba sai dan ya nuna musu cewa yana tare da su yana tausaya musu wannan har mun gama kawar da ita sai ba ta da wannan hadisin ne ake zagin bukhari ake cin sa ake cewa ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ma wannan ya saba wa hankali ya saba wa ilimi ya saba wa waki domin bukari da musulun bai sun rawaito wani hadisi daga anas dan malik Allah ya kara yadda a gare shi an samu wani daga cikin irin wayannan marasa kunyar ahmad subhi mansur wanda ke ɗaya daga cikin jagororin ɗan kala kafin na duniya a yanzu ya kawo wannan ya nannabo wannan shubar wanda mu namu nan yana ɗaya daga cikin mutanen da yake leƙa da kasafansu yake ɗauko shubuhohinsu da maganganunsu to abin da za mu ce a nan shi ne shi dai buhari aikinsa ya ce malam wane ya gaya mu kuma an ka bincika za ka ga duk wanda buhari ya ce ya gaya mu to za ka samu abu na ɗaya in ka duba tarihin haihuwar buhari da tarihin mutuwar wannan malamin za ka ga kamar a yanzu ne ɗan shekara arba'in ya ce na ji ja'afar mahmud adam ya ce ja'afar mahmud adam ya shekara arba'in da rasuwa wanda duk ya shekara arba'in a yanzu sai ce na ji malam ja'afar mahmud adam ya ce sun yi zamani da malam ja'afar ko ba za mu iya shakka idan ya zanto ba ɗan najeriya ba ne mu ce to ai don kun yi zamani da mutum ba dole ne ya zama kun taɓa haɗuwa ba da ba yanzu da za ka ji wani zamanin nan ya ce na ji ɗan fodiyo ya ce kaza na ji shi ya gaya min kuma bai ce a mafarki ba a fili ƙarya ke ko gaskiya ke ke da ɗan fodiyo yau sa ɗari nawa da mutuwa amma sai ka ji mutum ya ce maka alhaji shehu shagari yake gaya min ya ce kaza ya she shehu shagari ya mutu ya shekara biyu ne ko uku adayi ba ko bai daɗe da rasuwa ba to sai ka ji wani mutum ya ce maka nan nan saddauna yake ce min na ji saddauna yana gaya min ko na ji saddauna ya ce kaza kuma bai ce a talabijin ko a rediyo ba ko a kasai sai mu auna mu ga shekarar sa nawa saddauna dai an kashe shi a 1966 sai ga wannan mutumin shekarar ta hamsin zai yi amma in shekarar ta ɗari to za mu mun hau bene na farko na bincike ba wai an gama ba sai bene na biyu kun haɗu kun taɓa haɗuwa yanzu a nan nan garin kabo akwai wanda ya shekara arba'in ɗin amma bai taɓa ganin malawan ƙalar abin ba ba su taɓa haɗuwa ba saboda shi yana kabo kala rawi yana wa'azinsa a shawarci kuma gidansa a adakawa ko to shi buhari duk wanda ya ce ya gaya mun ko na ji to za ka ga sun taɓa haɗuwa in ka bi tarihi ma za ka ga sun haɗu ma barkatai don haɗuwa ɗaya ma ba ta barinsa ya yi ruwaya a wajen mutum kan ga abu da jin kenan ko sai haka yanzu duk wanda yake zaune a gadon ɗaya kuma ya shekara arba'in sai ce maka na ji jafar ya ce malam jafar ya ce za ka ɗan ga akwai ƙanshin gaskiya ko ba za ka gani ba to yau da a ce wani wani ɗan wata sana'a daban ne ko a ce karan mota ne ko a ce mafarauci ne yana shiga jeji sai ka ce a to ai malam ja'far ba hawa mota haya aka san shi ne ba tun da ya zama malam yana da motarsa hanya kai ina za ka gama malam ja'far a sai ya zanto mutumin nan da ya gaya maka masu ƙila ladani ne a usman bin affan kuma tintin buɗe usman bin affan yana ladanci ko yana ma cikin almajiran malam jafar amma ta ujin malam jafar ya faɗi sunansa ma a cikin karatu za ka yi shakka sun haɗu da malam jafar za ka wasu na uku za ku iya haɗuwa da mutum amma ba ka ji maganarsa ba ni yanzu na yi zamani da ƙala rawi na ci matakin farko na taɓa ganinsa ba su ɗaya ma a ƙofar gidansa a zaune na ci mataki na biyu na sha hucewa in hango shi daga nesa yana wa'azi amma ban taba jin sa yana magana ni da shi ba to haka duk ruwayar da zan yi daga gare shi sai dai in ce ko na ji a kasar kowa na da ya ji a wajen sa ya gaya to shi Buhari sai ya tabbatar da cewa shi din tukuna ya ji ta hanyar da ya halatta a ji magana kuma hanyoyin suna nan malamai sun kawo su na hudu kuma ai za ka iya zama da malam jafar ɗin ka rayu da shi ka ji a wajensa amma dole duk wata magana sa sai ka ji ai akwai wanda watakila su da ta abdalla ne suka ji mu ba mu ji ba akwai wacce mu muka ji su bata ji ba to buhari sai ya tabbatar da cewa wannan maganar ma ka rawaito ta to wannan ba wai a kansa da malaminsa ba haka yake ji a kowane tsani a kowane tsani a kowane tsani da haka yanzu ba buhari zaka zaga ba wanda buhari ya rawaito a wajensa shi za zaga to kaga zaki ya koma saman buhar ko to shi ma kuma wannan ka'ida sai sai ka koma kan na samansa sai ka karyata na samansa shi ma kuma wannan ka'ida sai sai ka karyata na samansa da haka in ka karyata buhari haka karyata wanda za ka tafi har zuwa sama a cikin wanda ya karyata buhari karshe wa ya karyata wanda duk ya ce buhari ya zagi annabi so yake sai sahabin da ya ce annabin ya ce karya ne kaga wannan maganar zagin buhari ta kauko ballanta haka ce buhari makiyin annabi ne kawai so kake ka ce sahabbai makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai shubha ta uku a sai a ce maka ku fa duba ku gama dan Allah jama'a buhari saboda kin annabi malaman nan saboda kin annabi kun ji fa abin da suka ce alhali buhari nan da muslim din nan suna sanya maka adireshi don su gaya maka inda za ka yanzu duk wanda ya ɗauko hanya daga titin kabo daga konak kabo idan ya miƙe tiryan-tiryan ai har zai isa da yi ko ko ba ka ba yana zuwa da yi zai tarar da hanya ta rabu in dai daga Gwarzani ya tafi da yi to zai ga in yi dama akwai inda hanya za ta kai shi in yi hagu ma inda za ta kai shi sai aka samu wani mutum ya zo ya kafa signboard a ya nuna ɓangaren hagu sai ya rubuta musawa alhali mun san hagu malumfashi za ta kai ka da hutuwa ko ba ka ba dama kuma sai ya rubuta mashi wata sai ka je ka tsina maka ɗau hanyar mashi ai bai daidai ba ko ba haka ba ne amma da ya zo sai ya gwada maka cewa dama musawa gidan mutum ɗaya ko wannan da Allah ya tsora ka akan hanyar daidai ko bai tsora ka akan hanyar daidai ba wataƙila in ya rubuta maka mashi to akwai buƙatar sai an yi tawili da yawa wani zai so zai zo ba shi kariya ce a abin da yake nufi daga nan in ka taka ka taka ka taka sai ka je gidan mutum daya sai ka karya kwana sai ka tafi katsina in ka je katsinan daga nan sai ka bi ta hanyar daura sai ka dauka kai mashi kaga ai an yi wani dogon abu to shi ma buhari sai ya ce maka babun da yake magana akan kaza so yake ka tara hankalinka ka fahimci wannan abin da ya gaya maka a cikin hadisi yanzu misali kulaini a cikin alkafi ya ce maka babin da yake magana akan cewa babu wanda ya haɗa ƙur'ani kamar yadda aka saukar da shi sai amirul muminin ali to kaga duk ruwa yadda zai kawo maka yana wakiltar wannan aqidar tasa ne to imam al-bukhari a ina ya kawo wannan hadisi ya kawo shi a wurare daban-daban daga cikin imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul istizan littafin da yake magana akan idan za ka shiga gida kar ka shiga gaba gaɗi ka tsaya ka nemi izinin masu gidan to a nan ne kitabun izan ya kawo buka da yawa wannan shi ne garin sauran unguwannin to a wata unguwa ne sai kawo babun wannan unguwar za ta kai ka ne zuwa wata magana man zara ƙauman inda indahum babin da zai gwada maka ya yaka cin ya hukuncin yake a shari'a wanda ya ziyarci mutane da ya ziyarci mutanen ma bai ma tsaya a iya ziyara ba faƙala har sai ma ya barcin rana a gida to nan da yake Allah wa Bukhari wani irin zurfin tunani wallahi in ba ka koma wajen kani kawon da yin bukari ba lalle ka gane nisa bukari ce man zara kauman nan me ma'ana kauman me fasara kaum ku fasara mun jama'a me fasara kaum mutane daga nawa zuwa nawa daga uku zuwa sama to muƙaddara manzo Allah ya shiga gidan ummu sulaim idan wajen ta je ita kadai za a iya kiran ummu sulaim qaumun in ya je gidan ummu haram za a iya kiran ummu haram ita kadai qaumun to shi buhari ya fahimci cewa ko da manzo Allah ya shiga ma ba shi kadai ya shiga ba kuma ko da ya je ma ya tarar da wasu a gida duk zai yi haka saboda yana da kyakkyawan zuciya in ma kaddara ba kususiya ba ce in ma kaddara ma wani zai ce bai yarda cewa ya gwalgwal ɗinsa ba ce saboda makiyinka ko ka shiga ruwa zai ce ka ta da ƙura kaddara ya ta da ƙuran sai ka ce to ai manzo za'ala sara a cikin hadisin ba wanda ya ce maka ita kadai ce a gidan daga ita sai shi ko akwai inda aka faɗa a karanto muku hadisin ne kun ji daidai inda aka ce lokacin daga ita sai shi ba wani sai shi sai ita kuma a duka ɗoruf ɗin hadisin ba inda aka ce daga ita sai shi saboda haka wanda yake san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san dai manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ka ganshi shi kadai fa sai da ali Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar da yake cikin sahihul bukhari kitabul manaqib babu manaqib umar lokacin da aka kashe sai na Umar Abdullahi dan Abbas ya ce ni na ji wani mutum a baya na lokacin kowa yana cewa Alasa Umar bai mutu ba amma sai na Ali ya gane ya mutu ya ce Allah ya ji kanka Allah ya gafarta maka ka mutu baka bar wani mutum da nake sha'awar in mutu da irin aikinsa ba kamar ka da yawa na kan ji manzo Allah ya ce na kasance wata ranni da Abubakar da Umar na je kaza ni da Abubakar da Umar na shiga ni da Abubakar da Umar na fita ni da Abubakar da Umar yanzu Allah manzala su salama sai ya shiga gidan wata daga cikin 'yan al'ummarsa wanda tana da haƙƙi a kanta, yana da haƙƙi a kanta sai ya shiga da abubakar da umar yanzu nafi ya nuna da abubakar da umar ya shiga Barin ba ku misali da hausa da aka je ta tsaye ranar asabar waccan yawmar yau mai taqal jama'an ta yi shugaban yan kogo su nawa suka shiga suna suka shiga su uku suka shiga da shi da ɗansa na zakiya da saifin layi da neji ko ba haka bane amma mutum nawa ake cewa an ƙure eh mutum ɗaya ake cewa an ƙure amma ra'ayin nafsin zakiya ne da saifin layi da neji ko ba ra'ayinsu ba ne ra'ayinsu ra'ayinsu ne amma a hankalta in za ka yi magana za ka tafi direct the point inda kake zo ka isa shi yasa an za a tashi a ce ya je gidan ummu sulaim ko ya je gidan ummu haram ba sai an ce maka da wani da wani da wani ko ba haka bane kwanan nan aka yi mana rasuwa a gidan da nake zaune Allah ya ji dan baba mai raka rasu mahaifiyar abokin mu mun zani Allah ya gafarta mata ya sa ta aljanna mutumiyar kirki tana da siriki sirikinta Shi ne babban mai bawa gwamna shawara gwamnan Kano a kan harkokin ilimi mai zurfi SSA na high education sai aka bugo mana waya aka ce ga gwamna nan zai ziyarce mu wallahi ba shi kaɗai ya zo gwamna <laughs> da kwamishinan kaza da shugaban jam'iyya da kaza da kaza su da yawa amma har da shugaban jam'iyyar apc amma ba wanda yake cewa gwamna da wane da wane da wane da wane su zo kawai ya ce gwamna ya zo shi kadai ne ya zo kawai amma shi kadai ya zo saboda a hankalta dama ana yin irin wannan magana idan allah yanzu in muka fahimci wannan a hankalinmu da maganar mu sai kuma mu gaza fahimtar wannan a abin da zai tsora mu su arna in su gane ba me ya kamata mu soke hadisin ya kamata mu ko gane da su ya kamata mu gane da su za mu sace musu kai gafi abin da ake nufi in sun gane fa bi hawa iman an ba su gane ba dama ba ruwan kowa da kowa wai mahaukaci ya gaba wansa da kaya ba ruwan kowa da kowa ko ba haka ba amma me ra'ayin ku kukan haka ne ka san akwai kura to haka ake fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawar zuciya fa zannu ma huwa ahada wallahi na san jama'a na ci lokacin ku da yawa ni ma na ci lokacin kaina da yawa amma dai ina ganin kamar mu fahimta shine ba sai an yi zagi ba sai ma an kama sunan kowa ba sai dai misali kawai a kafa misali Allah ya sa mu gane Allah ya shirya da mu to dan haka kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatali ma kuma da ya shiga gidan ya shiga ne don ya girmama su ya karrama su saboda wannan bawan Allah da ya rasu mazala sama sai yake yawan shiga don ya ebe musu kewa su gan shi ya kuma ma dan mantar da su damuwar cewa dan uwansu ya rasu shi yasa malamai da suka kalli yanayin riwayar ma sai suka ce ma kai da alama gidansu ɗaya da ummu haram inda ummu sulai wani ya to ai ba a rawaito ba in da gidansu ɗaya da sai a ce a rawaito ina ruwa ya ku nuna min in wani ya faɗi haka sai ka ce masa kamanta a matsalar addini ma wacce take ta sallah da azumi da haddi da kaza a matsalar haddi akwai mazhabar da ta tafi akan cewa idan mai aure yayi zina in hukuma za ta tsayar masa da haddi jefe shi za a yi ko bulala za a yi masa eh jefe shi za a yi ko to sai hanafiya suka ce sai an haɗa mai da bulala saboda sai na alfi ya fara yin bulala sai ce na zane shi da lissafin Allah saboda an ce fajr duhum samani na jalda tunda an ce azzaniyatu wazzani alif jalal din nan kuma ai allazi zana allati zanat wallazi zana kaga da mai aure da mara aure kenan ko to da kuma hadisin ubada bin salif ne ko da zai ke cewa khudhu anni an anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikr bil bikri jalb mi'a wa taghrib a wa sayyib bi sayyib to maganar rajin kuma sunna ta zo sai ce wa tuhun bi sunnati rasulillah to jumhur sai ce to ai ba a rawai manzo Allah ya jefe ghamidiyya ya jefe ma'is ya jefe aslamiya ya jefe yahudawa guda biyu mata da miji wannan su ne jifa biyar da suka faru a rasulun da sama ai ba a rawaito ya hada da da bulala ba sai su kuma sai suka ce to an rawaito bai hada da bulala ba ba a rawaito ya hada ba mun ji to kuma an rawaito bai hada ba in an rawaito bai hada ya kan nuna mun daidai inda aka ce kuma bai musu bulala ba sai suka ce to kan manta akwai ka'ida ta shari'a da ake cewa adamun naqali laysa naqalan lil adami <laughs> in dai adamun naqali ne bai isa ya zama hujja ta naqalan lil adam ba sai dai a je a nemi hujjar a wani waje jin ne jin zaurance na usul fiqh ya san me ake nufi da wannan ka'ida to ya zabi mu kafa hujja akan abin da ya shafi ibada kawai da ka'ida ta usul amma a wajen kare martaban manzan Allah su sala makasa ko ka'ida da ta halatta mai amfani da su ko kuma malintar mu a waje ɗaya ta tsaya a shekiran magabatan mu a suna sanar suke ba da kariyar nan da ilimi a na basira to kaga kenan zai yiwu gidansu ɗaya to me matsala ne in gidansu ɗaya akwai matsala ne an zagi ummu sulaim haka ta gidansu ɗaya da ummu haram an zagi ummu haram haka ta gidansu ɗaya da ummu sulaim an zagi anas sun aka ce gidan gidan babarsa ɗaya da kanwa babarsa ai ba wanda aka zaga an taba manzo Allah sama mutuncin sa aka ce gidansu ɗaya an zagi buhari to duk inda matsala ta faru tsakanin zai yiwu ko ba zai yiwu ba sai kaga ba zai yiwu bane zai kana ka zagi amma zai yiwu zai kai ka zuwa ga zagi ko kuma zai yi wun ne zai hana ka zagi ba zai yi wun ba zai kai ka zagi a hankalta wanne kamata ka bi wanda ba zai sa ka yi zagi ba ko ba haka bane saboda ka'idar da shafi yake cewa i'malul kalami aula min ihmalihi ka ɗau magana kai aiki da ita ka nema mata mafita shi ya a akan ka ce bari a wurgar da maganar sannan kuma akwai ka'ida ta aljam'u aula min at ka haɗe abu biyu dan a fi lafiya shi ya a akan ka ci wurgar da ɗaya ka ce za ka ɗau ɗaya wannan duk ka'idoji ne na hankali na ilimi wanda in dai kana son annabi sallama to anan ne za ka gwada kai malami ne ka gwada kwanjinka in ka shiga gidan kai kwana da kwanaki kana haɗa maganganun daga baya ka ce jama'a to alhamdulillah na gano yadda matsalar take ko zamar shari da yake mu'tazili amma ta yi yake cewa wata mayuli tsaraban li halli awisatin ni in ganna ina rawa ina gangaji saboda Allah ya sa na wahala na warware wata matsala rikikitacciya amma na samu mata amsa don sharifai sai shi ya fiye min ahla min alhasana'i wad dauka'i shi ya fiye min da a bani kyakkyawan mace sai ka daɗe ka daɗe kana bincike don ka samu mas'ala don ka samu maslaha ba ka daɗe ka daɗe kana bincike ba don ka shigar da mutane cikin matsala sai matsala ta gaba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam mun san cewa shine mafi kyautatawar mutane kuma mafi tausayin mutane ba wani abun mamaki ne, ko da ummu da ummu haram ba muharramansa ne ba a ce an kashe musu ɗan uwa bai shiga ya gaishe su ya yana shiga akai akai ba sallallahu alaihi wa alihi sallam to sai matsala ta dama. da ka ce mana mazara sun salama ba shi kaɗai ba ne to mun ji shi da waye gaya mana zai yi da waye da waye da waye zai yi un sulaim tana da miji un haram ma tana da miji sanda ba za Allah ya shiga kuma ummu sulaim din mijinta yana nan ummu harab din mijinta yana nan ko ba haka bane zai yi ko ba haka bane shi yasa sai sai bukhari sai babu man zara qauman fa qala indahum kaga in dai aka ce ummu haram tana da miji ummu sulaim ma tana da miji kaga sun zama su hudu kenan a gidan ko ga anas dan gidan ummu sulaim sun zama nawa kenan biyar kenan ga manzon Allah sama sun zama nawa kenan shi da kaddara ma ba Abubakar da Umar kaddara ba Bilal kaddara ba abdullahi bin mas'ud kaddara ba wani cikin yan ahlus suffa wanda zai wahala kaddara kaga ai ba wani hankalin mu ya kwanta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wannan duk zai yi zai yi ne kuma zai yi irin abin da hankali zai iya ɗauka domin samun mafita da kyautata wa mutane su. kuma in ka tabbatar kai ka tabbatar da cewa ka yi aiki wajen fahimtar da arnan da bai gane ba ba wai ka kore ba don ka sawa musulmin da ya gane shubuha da ka kore don ka sawa musulmin da ya gane shubuha da ka tabbatar tabbatar wadda za ta bayi zuwa ga gyara zance kuma ba ka yi ƙarya ba kuma ka arnan ya gane ya samu kwanciyar hankali ko ya ji kunya ya zama arnan da hujja wanne ya fi don Allah haka wannan shi ya fi to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam zai yi ya zama haka ce ta kasance wannan duka suna cikin ƙara'in da malamai suke iya kafa hujja da su da kuma riƙewa a cikin dalili sai kuma batun da har ake injiri akan cewa ta dafa masa abinci ya ci abinci wai shi ma wannan wai matsala ce saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi zai je gidan mace ya ci abinci a gidan mace mata aure to kaga wannan sai mu dauko magana cewa walaysa alaikum junahun an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti khalatikum kaga wannan wannan wannan ta ba mu wannan amsa kenan cewa ai ba ne fi bane qur'ani ma ya tabbatar ko da ba manzon Allah sama sayyidul khalqi ba ko ga magarin mutane ne ya halatta su ci abinci a gidan ya gwalgwal din su to sai kin ku ji dan girman Allah wai tana cirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farfata da jama'a a cikin hadisin akwai inda aka ce tana cire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farfata ta aka ce tafli ra'sahu falyur ra'si kuma an an ce falyur ra'si shine bin gashi na kai ana dudduba mahaɗar gashi ana yin haka saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan da yasa ake yin haka ana yi don cire kuma ana yi ma don haka nan ko don a sosa mutum kai ko kuma ana yi ma kawai saboda an damu da mutum wannan ka duba rayuwar balarabe kaga yadda yake da alaƙa da ɗan uwansa yadda balarabe yake da alaƙa da ɗan uwansa yanzu misali mutum ne taho da kaninsa ko abokinsa sai ka ga ya riƙe masa hannu shi ke ya riƙe masa hannu ne don su tsallaka titi kaga ana riƙe hannu don a tsallaka titi kuma ana riƙe hannu don wasu abubuwa da yawa ko ba haka bane to tafli ra'sahu ba cikakken ƙwararren mai fassara ne kai ba in za ka fassara da tana cire masa kwarkwata daidai dama da biyu da in ka koma cikin na ga malam yana tsaye yana so ce min dakata kada in bar baya da kura sai na karasa shigo yin wannan hadisin dan zauna ka huta tukuna ah. wanda ba duk wanda ake taba wa kai ne zama ana ana dudduba gashin sai zanto ana cire masa farfata zai wuran da aka yi masa hakan ya kwanta ne akan wani buzu ko wata tabarma an ga irin sukan fi shi shiga jikinsa ko watakila ya kwanta a inda akwai ɗan ƙasa-ƙasa a ciki wani abu ya ɗan shi shiga kansa sai a ɗan dinga duba a gani ko za a karkaɗo masa abin da yake kai ko ba haka bane yanzu dan Allah sai muka zo muka sai tafli ra'sahu da razo tarjamawa kuma ai ba tare tana cire maka farfata ba kana bincika gashin kansa irin yadda ake wa wanda ake cire wa kwarfata saboda haka duk wanda a hadisin kai tsaye ya fassara cewa tana cire masa kwarfata to ya yi gurguwan fassara ba ta cika ba domin zai yiwu ba haka ake nufi ba an gane? to wani zai ce maka to ai abinda muka sani a wajen balarabe idan dai habba larabe ya faɗi haka to galibi abin da yake nufi shine ana cirewa mutum farfata to kenan ashe shi ma manzo Allah sallama yana da farfata din kenan sai mu masa to gaskiya in dai har haka za ka yi to ka makaro domin ya kamata mu san me yake farfata kuma mu jikin wa take hawa ko mu san me yasa take hawa jikin mutum mun yadda mun yi imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba gani ba kuma ba a taba samun wani abu a tare da halittarsa ko ɗabi'unsa wanda yake akwai aibi a ciki ba wanda duk ya ga haka a wata magana da ta inganta to bara gurbin hankalinsa ne daga ziyarar tunanin da rashin in ilimin sa ya ba sa kai maza ya tura zuwa ga Allah ko kuma ya gamu da gurguwar fassara ko ta ganganci ko ta kuskure ko ta san rai da ta tafi zuwa haka amma maza za ba haka yake ba Allah ya tsarkake shi da in dai kazanta ce take kawo kwarkwata to maza Allah sallallahu bai taɓa kazanta ba taba ganin sa da kazanta mun yadda da wannan wanda kuma duk ya danganta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani abu da ya shafi na ƙasa, irin ƙazanta ko abin da bai kai ta ba ko abin da ya fi ta, to idan yana sana ya kafarta domin ya zagi manzala sama zagi mu zalafa kuma rinjiya ne an gane ko? to amma idan ya zanto kwarkwata wata ɗabi'a ce ta ɗan adam da ba ƙazanta ce take kawo ta ba kawai ba ƙazanta ce kawai take kawo ta ba bincike na tarihi da bincike na ilimi da kimiyya da likitanci da sanin ƙwari da dabbobi da sanin mutane ya da kuma bincike na shari'a ya tabbatar da cewa akan samu farfata ko ba ƙazanta ko ba ƙazanta kawai saboda jarrabawa to abinda muka yi imani da shi mutum yakan yi rashin lafiya ba don allah baya kansa kawai sai don allah ya jarraba shi to mun yarda za a iya jarraba annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu na jarrabawa wanda ba ta waya ba ne domin a ɗaukaka darajarsa mun yarda da wannan to amma duk da haka da za mu koma wajen malaman addini mujini suka ce game da batun alaƙar annabawa da farfata to da shi kenan sai mu kuma mai da abin zuwa ga malaman addini misali hadisi ya tabbata a cikin sahihu al-bukhari da muslim daga ka'ab bin ujra ta Allah ya kare da a gare shi yace kana bi azan min ra'si wata rana ana haji sai na samu matsala ta rashin lafiya a kaina fa hubiltu ila rasul sallama sai aka dauke ni wal qummalu yatanazaru ala wajhi saboda yawan kwarkwata gashi tana fitowa tana yarabi a kaina a fuskata faƙala sai maza Allah ce ma kuntu aral jahada qad balaga bika ma ban san haka wahalar ta kai ka ba sai ce a je ya aske kansa in ya so sai ya ciyar da yuslimu farkan baina sittatin aw yuhdi shatan ko ya ciyar ko ya hadaya aw ya suma ta ayyam ko ya azumi to kaga wannan hadisin da ke cikin bukhari sun ya tabbatar mana sahabbai suka iya yin kwarkwata ko ba haka bane kuma wannan dalili na nasi zai nuna mana cewa saboda suna da kazanta saboda almajiran ku su sallama ne kuma ba wanda ya kai wa zara su ma tsafta ba wanda ya kai shi kuma koyar da alheri tsafta kuma tana cikin alheri ya zo cikin sayyid bukhari daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi cewa ya kawo wannan hadisi cewa tafli ra'asahu wanda wasu daga cikin masu fassara suka ce tana neman kwarkwata amma a cikin hadisin an ce ta samu kwarkwata yawwa kaga ba sai sai ta ga kwarkwata ba ko da haka za mu iya buga kirji mu ce ba za sama ba shi da kwarkwata to in ya zama an saba da ka zauna in ka gaji ana maka tausa sai kai kuma baka gaji baka je ko ina ba kawai wani sai yake maka tausa yana neman inda zai ji tauri a jikinka ko ka gaji ya dan danna maka dole ne ya zama akwai gajiyar a jikinka amma dai abin da ya tabbata shine ya yi maka irin abin da ake wa wanda ya gaji ko zai samu gajiya ko ba haka bane a kowane irin girbi ne ake barin tsintar tumu da waye da sauransu amma za ka ga wani ya zo ya tarar da a kowace bola sai ake samun kayan bola irin na gwangwan amma za ka iya zuwa ka tarar da wani ya zo bola kaza yana ta bincikawa ko zai samu ƙarshe in ya tafi bai samu ba rahoton da za a bayar ya zo ya bincika ya bincika bai samu to yanzu idan ya zanto abin da aka saba a al'ada a yankin ana iya fama da annobar kwarkwata to shi kenan sai ya zanto har an saba ba in dai kana so ka nuna kulawarka ga wani naka makusanci shine to da ya zauna ka fara bincika masa inda take dole ya zama sai ka samu sai ake wannan al'ada ce yanzu yaro ne ya saba da faɗa kalmar shege sai ya samu wani sai ya faɗi wannan kalma a kansa dole yana nufin wannan shegantakar ne a kansa ba dole haka yake nufi ba akwai abin da al'ada ta gudana ana yi to don an yi ba dole ya zama saboda abin da dole saboda shi ake yi ba aka yi ta yi saboda kawai al'adar ta ne a yi haƙuri na kusan zuwa ƙarshen inda zan tsaya ya zuwa cikin sunan abi dawud wanda al'imam ibn al-asir ya kashi a cikin jami'ar usul imam al-bayhaqi ya kashi a cikin as-sunan al-kubra daga zainab Allah ya ƙara yadda a gare ta cewa ta kasance tafli ra'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ita ma zainab matarsa takan yi wa manzo Allah haka tana tana bincika gashin kanta ashe ba ummu haram ke kawai tafli ra'asa rasulullah ba tana bincika gashin kansa tana tattaunawa haka irin yadda ake wa mutane saboda manufofi da yawa daga ciki akwai wanda ana binciken farfata ta yi shi ba dan haka akai mai ba sallallahu alaihi wasallam wa fidahu abi wa ummi har ma dan a tabbatar maka da ruwaya aka ce wa inda hum ra'atu Uthman ibn Affan ya zo kuma a cikin wajen Tabarani al-Kabir daga Ummu Salama ta Allah ya kare da a gare ta mata Annabi sallallahu alaihi wasallama take cewa ita ma wata ran tana cikin yi wa manzon Allah ka tana dudduba gashin kanta irin yanda ake wucin kaga kenan ta yi ko manzon Allah sallallahu alaihi yana son a yi masa haka ko kuma ya zanto an saba dan a nuna kauna da soyayya ga wanda ake yi wa haka ko kuma saboda wani abu makamancin haka to sai mu duba ɗan uwan manzon Allah sai mu duba tukuna shin kwarkwata ta kan iya zama jarabawa to in dai ta kan iya zama jarabawa to ya tabbata a cikin hadisin sa'idu abin sa'idul kudri Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana fama da zazzabi saboda in ka taɓa hannunsa zafin da yake taɓa hannunka yana yana nuna zazzaɓi ya yawa muna zuwa sai muke subhanallah subhanallah irin ana jin manzon Allah nan yana yana jin jiki sai manzon Allah yake laisa ahadun ashaddu bala'an min al-anbiya ai annabawa an fi jarraba su fiye da kowa sannan an karɓo daga abu hamza yake cewa kamar yadda ibn sa'ad ya kawo a cikin at-tabaqatul kubra yace qadara aitul qum yace cewa qadara aitul qummala yatanasaru min muhammad ibn ali naga muhammad ibn ali jika manzo Allah sama kwarkwata tana fitowa daga jikinsa falamma qadaina nusukana raja'na ila al-madinah fa makasa thalathata ashhurin hatta tuwfi mu muka da madina shi kuma ya zauna yayin jinya saboda jarrabawa saboda kasancewarsa makusancin ubangiji sai Allah ya jarrabe shi cikin jarrabawar da ya yi masa sannan kuma ya zo a cikin musnadin imami ahmad daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yake cewa a wata rana wani mutum ya tsora hannunsa akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda yanayin zafin zazzabi da ya ji a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yake cewa mu annabawa ana ninninka mana jarrabawa domin ladanmu yu za a kula al'ajar ana ninninka mana ladan sai maza ce in kana nabiyu min al'anbiya'i ai an akan samu annabi ma cikin annabawa yubtala bil akan jarrabe shi da kwarkwata ko kyaya ita ce dai kwarkwata ko yubtala bil hatta hatta yaqtulahu kai saboda yawan kwarkwata har sai ya mutu saboda jarabawar kwarkwata wa in kana an-nabiyyu min al-anbiya'i la yubtala bil faqri hatta ya'khudha al-aba'ata fayakunaha wa in kanu la yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bir rakha'i aw kama qala sallallahu alaihi wasallam to mahallin shahid anan akan jarraba annabi cikin annabawa bil ummati to da takaita muku bayani al-imam ibn al-qayyim Allah ya tsanta da rahama a cikin zadin ma'an ya kawo cikin dalilai na bayyana farfata a jikin mutum wanda a ciki akwai dalili na zahiri na kazanta daga ciki kuma akwai dalili na yanayin halitta wanda ba shi da alaka da kazanta ko kusa ko nesa to sai malami ya zo ya ce maka mun yadda da irin nauyin kilo da yake zuciyarka na makaunar manzon Allah sallama idan ka zo ka fassara hadisin nan ka tsallake baka danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallam farkwata ba zan ma jinjina maka kai daidai idan kuma wani ya kalli zahirin hadisin sai ya ce to in har haka ne ba mu da tabbas amma in har haka ne ya faru to dama mun samu a ilmanta cewa kwarkwata takan faru ba dan kazanta ba sai dan jarabawa su kuma annabawa Allah yakan jarabce su to in ya tabbata haka to mun tabbatar da cewa to wannan ba zai zama na kasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine kwarewa na ji wani mawaki yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi wata kalma da ya faɗa sai da na tashi ɗaya na ce ni ban taɓa jin mawaƙin da ya firge na a daidai nan ba irin wannan mawaƙin ya ce layar fa'ul aita mu ba a daga jabhatan fabiyut mika kam alak jabhatu ya ce daga yanzu ba wani layi fidul aita mu ba a daga jabhatan daga yanzu ba maraya ya je na sunkuyar da kai wai yana jin ƙasƙanci shi maraya ne saboda manzon Allah ya taso maraya fa biyutmika kam ala jabahati sakamakon kasancewa kamaraya goshi nawa ne ya fi goshi ya tashi ya fi goshina na duniya saboda maraicinsa saboda kawai manzon Allah ya zama maraya kenan a ce maraici tun da manzon Allah ya keto wannan yanayin to maraici ba kaskanci ba ne sai dai ya zama jarabawa wannan yaban annabi ne ko ba yaban annabi ba ne sai ka gani yanzu da mutum zai zo ya haƙiƙance kan wallahi shi bai amince ba annabi bai taɓa yin kwarkwata ba wallahi haka ma ya fi an sai da gonar rago an sai masa fura ni a waje na haka ya fi na fi jin daɗi sai in ga haka ya fi dacewa da zafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai na ga riwayar a haka sai ce to in ma haka yake nufi in ma dai ta tabbata irin kwarkwata ce da muka sani to bincike na likitanci da bincike na na ilimi ya nuna cewa ba dole sai kazanta ta take iya kawo kwarkwata ba zai yiwu ma saboda jarabawa Allah ya sa mutum ya kwarkwata su jahil a cikin alhayawan sun yi bincike a wannan babu saboda haka babu laifi akan wannan ruwa, idan wannan matsalar ce ba za ta samu zagi Buhari ba ko mu murguda ma'ana mu ce an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi sa dole in aka ce mana mu nuna daidai inda aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din ba za mu iya nuna ba abu na ƙarshe ya shiga gidanta mijinta baya nan a ruwaya ba inda aka ce mijinta baya nan kuma wa ya gaya mana ma cewa a lokacin suna da miji ummu haram a ruwayar an ce wa kanat ta hata ubalata bin sani ko ba ka bane ta kasance tana ƙarƙashin su ɗan sani ubalatu ɗan sani kuma mun san sabon manzo Allah kuma ne haka dai ko ba ka bane jama'a to wannan sai nuna ubalatu bin sani din baya gidan an ce kuma walaisa fil baiti an faɗa haka kun ga ba a faɗa ba to kuma ma abin da malamai suka ce shine in aka bi tarihi ma daga baya ubaratu bin samit ya aure ta wataƙila sanda manzo Allah suna ya shiga gidan nata ma a lokacin ba ta da miji ba ta da miji wannan wakanar inda ubatu bin samit din ba magana Anas bace idraji ne daga wajen ɗaya daga cikin marawaitan dan ya gwada maka wace ummu haram ake nufi kun san dai ummu haram matar ubarak ibn sami ba dole ya zama sanda ake maganar hadisin ummu haram ɗin ubarak ibn sami ya aure ta ba jama'a in muka yi haka za mu kora shi har cewa ya shiga gidanta mijinta baya nan hasali ma dama ba ta da mijin a lokacin in kuma yana nan kaddara a ce ubata bin sami ai ba zai gaza sanin cewa ga alakarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta dangantaka ko kawai sai ya shigo gida ko kai ne yanzu sai ka shigo gida sai ka tarar da wani mutum mai daraja mai addini mai falala wanda ma a zamanin ku shi ya fi kowa falala da addini kuma dama ɗan uwan matarka ne wanda muharraminta ne a shari'anta kuma kai ma kasan hukuncin shari'ar sai ka shigo gidan baka ne ko kuma sai ka zo aka baka labari cewa aikuwa ɗan gidan yar uwarta ya zo ya gaishe ta har ma sai masa abinci ya ci za ka yi murna ko ba za ka yi murna ba an karrama ku ba karrama ku ba amma za ka iya cewa bari ka kira shi ka ce kai amma mun gode wallahi mun ji daɗi Allah ya saka da alheri ko kuma za ka fara cewa an yi ma ku kaza sai dai in dama kana tuhumarsa ko kana tuhumarta na kuma mutumin da duk inda za shi sahabbai ne suke bin sa sallallahu alaihi wasallam wataƙila ma bisa ga kaddarawa da a ce ma ya aure ta a lokacin shi ubarik bin samit din kila ma har da shi aka taho ko ba haka bane shi yasa anas saboda munna cewa an zo gidansu ko gidan gwaggonsa yake ba da labarin hadisin har ma ya nassanta ya manzon Allah ya ci abinci a gida? to wannan na dan nuna mana kaɗan daga cikin yadda ake sharhin hadisi wanda ba sai bana cewa dole ku duba littafi kaza ku duba littafi kaza wanda da a ce lokaci ne da mu za mu faɗaɗa maganar da wataƙila za mu faɗi maganganun da suka haka, da kuma karantowa za mu a cikin littattafan magabatan da fahimtar ta haka abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya ganar da mu Allah ya dora mu kan kyakkyawan tafarki a yi hakuri mun ci lokuta masu tarin yawa yanayi ne ya kaddara dole sai mun yi hakan Allah ya sa wannan ma'ana ta shiga cikin zukatanmu اللهم صل على محمد وعلى ال muhammad.